الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته لا يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na talata sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ko da uku ashirin da biyu ko da uku dai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da sittin daidai ودن الله مدوكين سركي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا alima ubangiji madaukakin sarki yace fa bi zulmin min alladhina hadu sakamakon zaluncin yahudawa ya sanya harramna alaihim tayyibat muka halat muka haramta musu da yawa daga cikin kayan more rayuwa da yawa daga cikin dadadan ababanci uhillal lahum wanda ada an halatta musu amma sakamakon zaluncin su sakamakon ketare iyakokin ubangiji sakamakon nufin Allah ne ya musu azaba da zunubansu ya rinka haramta musu abubuwan da da halal ne a gare su a nan ubangiji maɗaukakin sarki bai faɗi menene abubuwan da ya haramta musu ɗin ba amma a cikin ayat suratul an'am ubangiji ya zana abubuwan da ya haramta musu wa alal hadu harramna kulla bi dhukur wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ubangiji ya ce wa alal labina hadu dangane ku da yahudawa haramna alaihim mun haramta musu kullazi zufurin dukkan dabba wacce take da farce dukkan wani abin farauta wanda yake da farce dukkan wani abinci wanda yake da farce kullazi zufurin sai Allah ya ce wa min bakari haka nan ma ta bangaren shanu walganami da tumakai haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitsan su haramun ne ba yahude ya ci kitsan saniya haramun ne ba yahude ya ci kitsan tinkiya ko akuya ko dan bunsuru in dai naman ne tsantsagwaro sa iya ci amma kitsan haram ne su ci Allah ya haramta musu to kaga kuwa ware kitse daga jikin nama ai ba karamin aiki bane ba ubangiji ya ce mun haramta musu haka shine wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai kitsan da ya fito a gadan baya malamai suka ce kamar tozo Allah ya halatta musu cin tozo amma in ban da tozo to ko shakka babu sauran kitse na jikin nama an haramta musu in suka zo cin nama sun gamu da jan aiki wajen ware kitse da kuma naman kitsan haram naman shine halal shine illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya sai kuma kitsan da ya fito a cikin kayan ciki aw makhtalata bi azmin ko kitsan da ya makale a jikin kashi sai Allah yake zalika jazainahum bi baghihim haka muka sakan ka musu sakamakon zaluncin su wa inna lasadiqun lallai abinda muka yi musu muke da gaskiya lallai abinda muka zartar mu muka cancanci mu haka to wannan shine ma'anar fabi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibat at-tayyibat din sune wanda aka yi bayanin su cikin wanda waccan aya ta cikin suratul an'am sai malamai suka ce wannan ke nuna ayyukan zunubai sukan jawo Allah madaukakin sarki ya haramta maka abin da halal ne ya haramta maka kayan more rayuwa ya hana maka jin daɗin rayuwa ya hana maka sakat wannan yana daga cikin shu'umancin zunubi shu'umancin saban ubangiji idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya maka irin yadda yawa Yahudawa ga abu dai halal ne ba wata cutarwa a cikin sa hasali ma in an ci za a ji daɗi za a ƙara lafiya amma sai Allah ya ce kar a ci idan kuma ya ga dama ba zai haramta maka shi ta hariman shar'iyyan ba sai haramta maka shi ta hariman kauniyan ya barka ka cin amma kuma ya ɗebe amfanin abu idan ka ci lafiyar da ake samu kai ba za ka samu ba garɗin da ake ji kai ba za ka ji ba sai dai kawai ya barka da dusar ya barka da totuwar amma daɗin da lafiyar da amfanin duk sai ya kwashe duk wanda ubangiji madaukakin sarki ya ga dama yana yi kuma zunubi ke jawo Allah madaukakin sarki ya bayi haka kuma wannan hukunci bai takaita kadai da yahudawa ba ubangiji ya gaya mana yahudawa ne a matsayin samfuri ko mu muka yi irin abin da suka yi abin da zai faru gare mu kenan nawa ne abubuwan da muke yi na sabo wanda suka hana mana jin daɗin rayuwa a yau nawa ne abubuwan da da idan ana cin su ake jin daɗi yanzu ko yin an ci ba a jin daɗin nawa ne abubuwan da a da ba a san su ba na cututtuka amma a yau kuma suka faru idan da za ka kawo iyayenmu da kakanninmu yan shekaru 100 200 da suka wuce akwai da yawa cututtukan da su ba su san su ba kuma a yau ake fama da su akwai abubuwa da yawa na matsaloli da su ba su rayu da su ba amma yau mu muna cikin su me ya ja mana haka saban ubangiji da kuma ƙetare iyakokinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zunubi yana da shi'umanci yau sau da dama mutum a wajen allah maɗaukakin sarki da an rubuta mai arziki ne amma yawan ayyukan sabansa a hankali a hankali sai Allah ya fitar da shi cikin masu arziki da yawa ayyukan sabansa sai Allah madaukakin sarki ya rinka rage masa abin da zai samu na rayuwar duniya da ɗaukakar duniya da arzikin duniya da haka zunubi yakan jawo Allah madaukakin sarki ya haramta wa mutum arziki zunubi yakan jawo Allah madaukakin sarki ko ya baka arzikin ya hana maka jin daɗinsa wannan shine ma'anar fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillal lahum sakamakon zaluncin yahudawa muka haramta musu dada dan abubuwan more rayuwa uhillat lahum wanda ada an halatta musu domin duk waɗancan abubuwa da ayar suratul an'ami ta faɗa da halal ne ga yahudawa halal ne su ci dukkan dabba mai farce halal ne su ci kowane irin kitse na jikin saniya ko na jikin akuya ko na jikin tinkiya domin ubangiji ya ce kullu ta'ami kana hillal libani isra'il duk wani abinci a da ga banu isra'ila halal ne illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abin da shi annabi ko ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala taura wannan tun kafin a saukar da at-taura kenan kul ce da su fa'atu bit taurati ku kawo at-taura fatluha a karanta in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya domin bayan saukar wannan ayar sai yahudawa suke cewa muhammadu ya yi mana karya mu allah bai haramta mana cin wani abu ba mu komai halin ne a gare mu sai Allah madaukakin sarki ya ce eh haka ne a tarihi halin ne komai a gare su amma kafin attaura ta sauka kenan kafin taura ta sauka kakansu annabi yaqub alaihi salam ya taɓa yin wata rashin lafiya cutar ta daɗe ta kici ta cinyewa sai yawa Allah bakance to shi kuma yana da dangin abincin da ya fi so a rayuwarsa ta fuskar abin sha ya fi son nonon rakumi ta fuskar abinci ya fi son naman rakumi. sai ce Allah in dai ka warkar da ni ni kuma zan zaɓi mafi soyuwar abinci a gare ni in daina ci in bauta maka da haka shikenan ku sai Allah ya warkar da shi shikenan sai annabi yaqub ya daina cin naman raƙumi ya daina shan nonon raƙumi to amma wannan kafin attaura ta sauka kuma kafin taura ta sauka dukkanin abinci halal ne gare su amma daga baya da attaura ta sauka aka ce su bi suka kibi to sai Allah ya rinka cire waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da ya halatta musu yana haramtawa Da haka batun cewa an musu karya babu wani abu da yake haram gare su wannan ƙarya ne akwai abin da yake haram gare su a taurata ambata kuma abin da ya jawo aka haramta musu shine zaluncinsu amma kafin saukar attaura komai halal ne a gare su kamar yadda ayar qur'ani ta nuna shi yasa ma lokacin da annabi isa alaihi salamu ya zo cikin abin da ya yi musu da'awa ya tallata musu don su shiga addinin sa shine ku zo zan halatta muku wani abin da da an haramta muku a cikin attaura wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum ku zo zan halatta muku wani daga cikin abin da aka haramta muku to da haka ubangiji madaukakin sarki ce wannan shine abin da ya faru zalincin ya jawo musu sabon ubangijin su ya jawo musu wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma kin shigarsu su ga tafarkin Allah da yawa ko hanawar su kansu da kuma hanawar su ga wasun su domin saddihim anfusahum wa saddihim ghairahum duk ma'anar wa bi saddihim an sabilillahi kathira za su dauka su sun ki musulunta sun ki su shiga addini kuma sun hana wasu su shiga waɗannan laifuffuka suna daga cikin laifukan da suka janyo musu Allah madaukakin sarki ya musu wannan hukuma wa akhdhihim riba da kuma yawan karbar su riba wa kadnuhu anhu alhalin an hana musu yana daga cikin abin da ya haramta wa yahudawa cin riba kamar yadda ya haramta mana muma kuma yahudawa su suka fi kowa cin riba a da can da kuma a yanzu duk wani wanda yake cin riba zaka ga waɗanda suka ɗaure masa gindiyawa a duniya yahudawa ne alhalin addinin su ya hana su cin riba ubangiji ya ce wa akhdhihim riba na daga cikin abin da ya ja musu fushin ubangiji na daga cikin abin da ya ja Allah ya ta haramta musu ababen more rayuwa da jin daɗin rayuwa karɓar riba da suke yi kenan na daga cikin laifuffukan da suke jawo mutane fushin ubangiji riba domin a farko an dunkule laifin ba a faɗe shi ba aka ce zulmin minal ladina hadu zaluncin yahudawa amma yanzu kuma sai ake bayani dalla dalla ake faɗar jigajigai cikin zaluncin na daga ciki cin riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce riba yaƙi ce da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Qur'ani ya faɗa faman hu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilalla wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kyale riba amma fa idan ba ku daina ba to ana shelanta muku kuna yaki ne da Allah ba ku wanda zai yaki da Allah ya nasara duk wanda ya ce zai yaki da Allah to a ƙarshe shine a ƙasa a ƙarshe shine zai hasara shine zai tabe Abdullahi dan Mas'ud ya ce riba tana da kofofi 70 da yan kai mafi saukin ta an yanki har rajula rajulu ummuhu mafi saukin mutum ya sadu da mahaifiyarsa ubangiji madaukakin sarki ya haramta cin riba babu wani laifi daga cikin laifuffuka wanda Allah ya ce mai yinsa yana shirin yaƙi da shi in ban da riba sai kuma faɗa da masoyan Allah kamar yadda ya zo cikin hadisi kudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yake gaba da waliyi na gaba da mumini to ina shelanta masa da ni yake yaƙi ubangiji ya ce wa akhadhihim riba da karɓar su riba wa aklihim wa qadnuhu anhu alhalin tuna an hana su karɓar riba wa aklihim amwalan nasu bil da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar barna ta hanyar saban ubangiji subhanahu wataala kamar karɓar cin hanci da rashawa wannan duk yana daga cikin manya-manyan laifuffukan da yahudawa suka saba wa Allah subhanahu wataala da su ubangiji ya hana musu cin riba ubangiji ya hana musu karɓar cin hanci da rashawa shine wa aklihim wa aklihim amwalan nasu bil da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar barna duk yadda Allah ya hana su wannan mu ma ya hana mu ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya ku wadanda suka imani kar ku ci riba ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wadanda suka imani kar ku ci dukiyoyin ku ta hanyar barna yahudawa suka fara sai kuma waɗanda suke sun kauce wa hanya cikin wannan al'umma su kuma suka bi su ubangiji ya ce wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima lallai mun tanadarwa da kafiran cikin su azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su a ranar tashin alkiyama kafiran yahudawa da kafiran ma da ba na yahudawa ba waɗanda suke koyi da yahudawa cikin mu'amalar su ta yau da kullum ta hanyar riba ta hanyar zalunci ta hanyar cin hanci da rashawa makoma su duk ɗaya ce a lahira dukkaninsu an tanadar musu azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu na'am لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Ubangiji ya ce lakinin rasikuna fil ilmi minhum sai dai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi minhum daga su Yahudawa ɗin wal mu'minuna da kuma sauran mu'minan cikinsu su yu'minuna bima unzila ilayka su wa'annan sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka arrasikuna fil ilmi anan sune irin su abdullahi dan salam irin su ka'abul ahbar da sauransu waɗanda suke da ilimi na sanin attaurar asali tun kafin a gurɓata ta kuma waɗanda suke ƙoƙarin ganin sun bi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya umarce su cikin littafin attaura irin waɗannan su Allah maɗaukakin sarki yake toga cewa a nan kuma yake yaban su cewa su ba kamar sauran ɓata garin bane ba kuma me ya ja musu wannan shine ilimin su da kuma ƙoƙarin yin aiki da ilimin shi yasa addini baya yi sai da ilimi kuma baya yi sai da ƙoƙarin yin aiki da ilimi shi yasa Allah maɗaukakin sarki yakan yabi masu zurfin ilimi dan me dan sai da ilimi ake sanin Allah sai da ilimi ake bauta wa Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama kadai waɗanda suke tsoron Allah cikin bayinsa su ne masu ilimi wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab shin yanzu masu ilimi da marasa ilimi za su yi daya ubangiji ya ce a'a amma ba kowa ke gane bambancin ba sai mai hankali dan haka mai ilimi ya ɗaru wanda bai da ilimi kuma musamman mai ilimi wanda iliminsa ya zama ilimi ne na tsoron Allah ilimi ne na aiki da haka Allah madaukakin sarki yake yaban masu zurfin ilimi waɗanda suke haɗa iliminsu da aiki cikin yahudawa da cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan lakinin rasikuna fil ilm ana nufin minal yahud amma a ayar ali imran shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi ka'iman bil qisti la ilaha illa huwa azizul hakim inna ad-dina inda Allah kaga qa'imina bil ana nufin malamai cikin wannan al'umma masu tsaye da aiki wadanda Allah madaukakin sarki haɗa shaidarsa da shaidar su kamar yadda can gaba yace war rasikuna fil ilmi na amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma zakaru illa ulul albab lallai masu zurfin ilimin sanin ubangiji su kan duk abin da ya saukar qur'ani sukan ce amanna bihi mu mun yarda da shi mun yi imani da shi kullum min indi rabbina dukka daga wajen ubangijin mu yake wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu waɗanda suke ɗaukar wa'azi su ɗauki izina sai masu hankali cikin bayan Allah su ne masu ilimi kuma masu yin aiki da iliminsu Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ya ce lakinin rasu kuna fil ilmi minhum sai dai fa masu zurfin ilimi daga cikin yahudawa wal mu'minuna da sauran mu'minai yu'minuna bima unzila ilayka su sun yi imani da abin da aka saukar maka ana nufin abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi me wannan ke nunawa ba duka yahudawa suka kafircewa annabi ba sai dai waɗanda suka yi imani da shi ɗin ‘yan kaɗan ne idan an haɗa da waɗanda suka kafirce masa to bisa ga adalcin ubangiji duk lokacin da zai tsine wa yahudawa ko zai faɗi aibin yahudawa sai ya fitar da waɗannan ‘yan kaɗan ɗin a wata ayar yace laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati ana al-layli wa hum yasjudun ba fa duka suka taru suka zama ɗaya ba kar kai ta jin ana ta ba yahude ba yahude ka ɗauka cikin ba yahude ba mutumin kirki Allah ya ce a'a akwai amma ba su da yawa minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun cikin su akwai ƴar al'umma ƴar kaɗan wacce ta tsaya akan daidai amma mafi yawan su ne aikin su ya muni ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنتار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل cikin yahudawa akwai wanda in zaka kawo dukiyar duniya baki ɗaya ka bashi zai rike maka amana yadda ka bashi zaka zo ka karɓi ka. amma wa minhum daga cikin su man in ta'amanu bi dinarin akwai wanda in dinare ɗaya ka bashi ba zai iya dawo maka da shi ba saboda cin amana la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima ba zai dawo maka da shi ba sai ka nace masa sai ka yi ta bi kuma ko ka nace ka yi ta bi ba dole ne ka samu ba to wannan shine ka'ida ta ubangiji ka'ida ta adalci idan al'umma aka samu mutanen banza a cikin ta ba ai yi mata kudin goro a ce dukkan su ba mutanen kirki idan kai haka baka yi adalci ba duk lalacewa al'umma ba a rasa na Allah a cikin su dan haka yahudawa lalatattun cikin su suna da yawa tare da haka ba a rasa ɗaiɗai ku ba a cikin su mutanen kirki shine Allah yace lakin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik mu'minan yahudawa sun yi imani da abin da aka saukar ma kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka irin wanda aka saukar wa annabi Musa na at-taura da irin wanda aka saukar wa annabi Isa na linjila kenan imani baya yiwa sai ka haɗo da littattafan farko da kuma na yanzu sai ka haɗo da annabawan baya da kuma annabin yanzu don yahudawa Allah bai yabe su da imani ba sai da ya haɗa da cewa sun yi imani da annabin yau da littafin yau shine qur'ani kuma sun yi imani da annabawan jiya da shekaran jiya da kuma littattafan jiya da shekaran jiya shi yasa muminin kwarai yakan yi imani ne da dukkan su baki daya آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun duk abin da Allah ya ce yi imani da shi mu kan ba ma ware komai ba cire komai duk mun yi imani da shi mun miƙa wuya gare shi da haka ubangiji ya ce yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik sun yi imani da abin da aka saukar ma kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka na taura da linjila da kuma sauran littattafai to irin waɗannan suna cin ribar su ne sau biyu suna cin ladan su ne sau biyu idan an je tashin alkiyama duk ba yahudan da ya yi imani da attaurar asali ya yi imani da annabi musa kuma ya zo ya musulunta ya yi imani da ƙur'ani ya gaskata manzon allah sallallahu alaihi wasallam to a wajen allah lada biyu ake bashi allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna wa idza yutla alaihim قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين sai Allah ya ce ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi min qablihi tun kafin alqur'ani hum bihi yu'minuna suka yi imani da shi wa iza yutla alaihim kuma yau da aka saukar da qur'ani in an zo an karanta musu shi qalu sai su ce amanna bihi mun yarda da shi innahu alhaqqu min rabbina shi ma gaskiya ne daga wajen ubangijin mu yake inna kunna min qablihi muslimin yau ai mutun kafin saukar qur'ani mu daman musulmai ne sai Allah ya ce ulaika masu irin wannan sifa yu'tauna ajrahum marratayn ladan su bi muke basu mu basu ladan at-taura da kuma imani da annabi Musa sannan mu ba su ladan Qur'ani da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ubangiji ya ce yi utauna ajrahum marratayn bima sabaru za a ba su ladan su sau biyu saboda hakurin su da juriyar su na sun yi aiki da wancan littafi kuma sun yi aiki da wannan sun bi wancan annabi kuma sun bi wannan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a irin waɗannan su zaka ga in an musu mummuna sai su mayar da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma su ne waɗanda suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi na dukiya da haka ubangiji ya ce yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik sannan ya ce wal muqimina sala kuma dai da masu tsayar da sallah lafazin na sala nan malamai suka ce an canja masa li'irabi daga tsarin yadda zancen ya ɗauko kaga yadda zance ya ɗauko lakinin rasikhuna fil ilmi akan kare kalmar da wawun ne da nunin rasikhuna fil ilmi wal mu'minuna ta kare da wawun da nunin yu'minuna ta kare da wawun da nunin bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik sai kuma aka ce wal muqimina nan kuma sai ta kare da ya'un da nunin da asalin zancen sai a ce wal muqimuna ita ma ta kare da wawun da nunu amma me hikimar canja salon zance daga wawun da nunu a koma ya'un da nun suka ce lil madhi dan a nuna maka me tsayi da sallah fa cikin ayyukan alkhairi mutum ne na daban ba da zakka imani wannan duk abu ne mai kyau amma musamman kuma tsayuwa akan sallah tsayuwa akan sallah jan aiki ne sai wanda ya dage wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin sallah a ce mai girma ba kowa ke jure mata ba sai mai tsoron Allah mai tsoron Allah ma da gaske to shine Allah yake so ya yabi masu sallah nan shine sai aka canja salon maganar daga wawun da nunin ya koma ya da nun sai ya zama mansubun alal madhi ai wa amdahul al muqimina sala anan muqimina sala ya zama maqulun bihi akwai fi'ilul madhi mahzub taqdiruhu wa amdahul al muqimina sala a nan yanzu kan ba wai ambatan kawai jerin masu aiki ake ba su yanzu masu sallah an ware su da wani take da kirari na musamman a farko an ce sai dai fi masu tsayi da masu zurfin ilimi sun yi imani da abin da aka saukar gare ka da abin da aka saukar kafin ka sai Allah ya ce amma masu sallah kuma yaban su nake wal muqimina sala amma masu sallah kuma su wannan yaban su na daban ne shine wal muqimina sala me yake nufi da iqamatu salat sai da sallah babu inda qur'ani yace wa sallu sai dai wa aqimus salata malamai suka ce akwai bambanci tsakanin mai sallah da mai tsaida sallah Allah ba sallah yake so kai ba so yake ka tsaida sallah shi yasa ba zai ce ba wa sallu sai dai ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata warka umar raki'in annabawa in suka tashi roƙon Allah ka nufe mu da sallah ba sa cewa ka sa mu masu sallah sai dai ka sa mu masu tsayi da sallah rabbi ja'alni muqimat salati annabi ibrahim bai ce ba rabbi ja'alni musalli sai dai rabbi ja'alni muqimat salati to me ma'anar muqimis sala me kuma bambancin muqimis sala da musalli malamai suka ce iqamatu salati shine cika waɗansu sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ka san lokutan sallah kuma ya zama za ka yi kowace sallah akan lokacinta Inda salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah wajibi ce akan mu'mine kuma hada da lokaci duk mutumin da yake sallah lokacin sallar bai shiga ba ko lokacin sallar ya shiga yake har sai bayan lokacin ya fita ya zo ya ba tare da uzuri karɓaɓɓe ba a wajen Allah da shi da wanda baya sallah duk daya saboda bai cika sharaɗin iqamatu salati ba yana yin sallah akan lokacin da shi ya ga dama ba a lokacin da Allah yake ai sallah ba to wannan kam ko yana sallah a lahira sai ya shiga wuta sallah ba za ta tsina na masa komai ba su Allah yake nufi da fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un kaga bai ce ba fawailul lil muqimina salati sai ce fawailul lil musallina domin ba sallah kada yake so kai ba iqamatu salati ake so kai kuma su ake nufi dai ire-iren waɗannan masu sallar ganin dama sallar yadda suka gani ba yadda suka koya ba فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كو يلقون غيا شرطي نبي na yadda mutum yake zamowa muqimi sala mai tsayi da sallah shine ya zama ya karanci yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ai sallah domin wannan sallar da kake gani ya dan uwa ta fi karfin ka ce kawai zaka koye ta a masallaci sai ka je an baka course na musamman akan ta sai ka rinka tambaya dalla dalla in ne kaza kuma sai me daga kaza kuma sai me ana baka amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa sahabbai suka taru a cikin masallaci aka kawo wani tebur ko wani abu mai tudu ya hau kai ya musu sallah practically a aikace da ya gama sai ya ce inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati nayi muku haka ne dan ku iya koyi da ni kuma ku san yadda nake sallah sannan yace sallu kama ra'aytumuni usalli lallai ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yi da haka malamai suka ce sai mutum ya san lokacin sallah yana yin ta akan lokaci kuma yana kulawa da yadda annabi ya koyar a yi wannan shi yake amsa sunan muqimi na salati masu tsayar da sallah Allah ka sa mu cikin masu tsayar da sallah dan haka muqimi sala baya shiga wuta amma musalli yana shiga wuta musalli mai yin sallah lokacin da ya ga dama kuma yadda ya ga dama yadda ya ga ana yi a garin su komai ya koya amma sallah ce kimanta da darajar ta bata kai ya koye ta ba ila ya je ya yi digirin farko akan kasuwanci digiri na biyu akan hulɗa da jama'a amma hulɗa da ubangiji kuma ya kasa ya ko rabin digiri a kai awa ɗaya ko awa biyu da zai je ya sa littafi ya koya a gaban malami yaya zan kyautata alaƙata da ubangiji na wannan yayi masa wahala amma tsawon shekara hudu yayi yana sanin public relationship tsakanin wani da wani ya za a zauna tsakanin wani da wani ya za a daidaita amma tsakanin Allah ai faɗa ko ma me ya faru to kaga wannan hasara ce da tabewa ubangiji madaukakin sarki ce wal mu'tuna zakka da kuma masu bayar da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da kuma masu imani da Allah da ranar lahira ulaika irin wa'annan sayu'tihim ajran azima sanu'tihim ajran azima da sannu zamu ba su lada mai girma wata kira'ar sayu'tihim da sannu Allah zai ba su ajran lada mai girma menene ajran azima shine aljanna Allah ka samu cikin ta da rahmarka hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce kalmar lakinin rasikuna fil ilm wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka zuwa karshe unzilat fi abdullahi ibn salam wa talaba ibn sa'ya wa asad وزيد ابن سعية وأسد ابن أبيد الذين دخلوا في Islam wannan ayar tana yaban wasu daga cikin Yahudawa ne waɗanda su suka zo suka musulunta daga cikin su akwai Abdullahi dan Salam akwai Sa'alaba ɗan Sa'aya akwai Asadu Wazaidu Zaidu ibnai Sa'aya akwai Asadu ibn Ubay waɗannan Yahudawa ne asalin su addinin Yahudanci suke kai amma bayan manzo ya bayyana ya zo da addinin musulunci suka yadda suka yi imani suka zo suka shiga musulunci domin sun tabbatar da cewa attaura ta faɗi cewa cewa daman annabin karshen zamani zai bayyana littafin karshen zamani zai zo in ya zo su je su imani da haka suka sauke girman kansu suka kau da hasadar zuciyarsu suka je suka yi imani suka saba wa sauran yan uwansu to ko waɗannan lallai sun cancanci yabo sun cancanci a ɗaga musu tuta shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya cika qur'ani da yabansu duk wata aya da kaji an yabi yahudawa to irin waɗannan ake nufi duk wata aya da kaji ta tsine wa yahudawa to waɗanda suka aikata kishiyar na waɗannan su ake nufi waɗanda suka kafircewa annabi suka yarda da annabtarsa suka ɓoye saboda hasada suka ce ma kwata kwata Allah maɗaukakin sarki bai gaya musu cikin attaura zai turo shi ba to irin waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikinsu akwai waɗanda sun san gaskiya suka ɓoye ta daga cikinsu akwai waɗanda suka ɓoye saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hasadar da suke masa نعم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود ya ce وبنجي يتي إنا أوهينا إليك مو wahayi izuwa gare ka kai wannan annabi fiyayyen annabawa cikamakin manzanni kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi izuwa ga annabi nuhu a nan an fara ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabi nuhu dan a nuna darajarsa ta fita nuhu amma idan magana ce ta tarihi wa ya fara zuwa duniya to nuhu ya riga shi sau da dama Allah maɗaukakin sarki yakan fara ambatan annabi kafin annabi Nuhu amma dukkan sauran annabawa su kuma sai ya ambace su bayan Nuhu malamai suka ce duk inda kaga an fara ambatan annabi Muhammad sannan aka zo aka ambaci annabi Nuhu sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana nuna ana son a yi bayanin falala da daraja kenan kamar cikin suratul ahzab ubangiji madaukakin sarki yace wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum sai yace wa minka sannan wa min nuhin tana yayin da muka riki alkawari da sauran annabawa da kai sai kuma aka ce nuhu abin nufi da kai saboda kafi nuhu sai muka fara da kai amma in a tarihi ne to nuhu ya riga ka bayyana a nan ma sai aka ce inna auhaina ilaika aka fara da shi sannan sai kuma aka ce kama auhaina ila nuhin ilaika saboda kafin girma kafi daraja kafi matsayi a wajen ubangiji kama kuma kama auhaina ila nuhin nan ko yanzu kuma an dawo batun tarihi tarihi shine annabi nuhu shi ya fara bayyana sannan annabi ibrahim sannan musa sannan isa sannan muhammad cikin ulul azumi minar rusuli to da ka ubangiji ya ce inna auhaina ilaika mu muka yi maka wahayi kama auhayna ila nuhin kama yadda muka yi wa annabi nuhu wahayi wannan sai yake nuna wahayin tsakanin annabi nuhu da annabi muhammad babu bambanci irin yadda aka yi wa nuhu wahayi haka aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi wan na min ba'dihi da kuma sauran annabawa da suka biyo bayan annabi nuhu alaihi salam duk wani annabi in dai wanda aka tura ne zuwa ga wata al'umma to ya zo ne bayan nuhu amma kafin nuhu an yi annabawa sai dai ba aike su zuwa ga kowa ba annabi adam annabi ne amma ba a aike shi zuwa ga wani gari ba shi kawai abin da Allah ya ce ya haifi ƴaƴa ya musu tarbiyya ƴaƴansa su ne al'ummarsa sannan annabi idris wanda shi ma ya zo ne bayan annabi nuhu a annabi adam yana cikin ƴaƴan annabi adamu amma ba a tura shi zuwa ga kowa ba واذكر kitabi Idris إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا aliyya amma in dai annabi ne da aka tura zuwa ga wasu mutane aka ce je kai musu wa'azi to nuhu shine na farko inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin da haka annabi nuhu shine farkon annabi manzo da aka aika zuwa ga wasu mutane dan yayi musu wa'azi shi ya fara yin wa'azi a duniya shi ya fara gargadi a duniya قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ubangiji ya gaya mana nuhu ya daɗe cikin mutanensa yana ta wa'azi babu annabin da ya kai annabi nuhu daɗewa ta fuskar wa'azi domin shekara dubu ya babu hamsin tare da mutanensa ya musu wa'azi wala kada arsalna nuhan ila qaumihim falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun ubangiji ya ce mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna ya nemi musu wa'azi shekara dubu sai dai hamsin babu ɗari tara da hamsin kenan amma duk da haka fa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya yi imani da shi sai yan kaɗan mutanen da ba su fi cikin jirgin ruwa ba fa akabahum tufan ana cikin haka har kwaranye na ruwa ya zo ya ci su sama ta yi ruwa ƙasa ta yi ruwa Allah ya cika duniya da ruwa don ya halakar da su wa hum zalimuna dan sun kasance azzalumai sun kasance mushrikai malamai suka ce iya shekarun wa'azi kadai dubu yayi babu hamsin to ina kuma shekarun balaga wanda dukkan wani annabi ba a turo shi sai ya balaga balagan ma ta ƙarshe wacce daga ita sai dai ai ƙasa sai ya kai shekara arba'in mafi yawan annabawa sai da suka kai shekara arba'in sannan Allah madaukakin sarki ya musu wahayi domin lokacin da mutum ya kai shekara arba'in to ya balaga ta fuskar tunani da kuma ta fuskar hankali sannan ya balaga ta fuskar kwarin jiki domin daga lokacin da ɗan adam ya kai shekara arba'in to an gama cika masa halittarsa an gama cika masa hankalinsa duk wanda bai yi hankali ba yana ɗan shekara arba'in to abadan ba zai yi hankali ba dan haka galibin annabawa sai sun kai shekara arba'in sannan Allah yake aiko su shi kwa Nuhu Allah bai faɗi shekara nawa ba kafin ya aiko shi amma ya gaya mana daɗewar da yana wa'azi kuma an san mutanen annabi Nuhu mutane ne wanda Allah ya musu baiwa ta tsawon shekaru ta tsawon rai domin an ce a kissa wata mata ta zo wajen annabi Nuhu ta ce yayi mata addu'a saboda 'ya'yanta ba sa daɗewa a duniya suna ƙanana suke mutuwa aka ce shekara nawa suke ta ce daga ɗan shekara ɗari uku sai ɗari biyu da hamsin fa yara ne ƙanana ko yaye su ba a yi ba shi yasa wasu malamai suka ce Allah ya albarkaci wannan al'umma da abubuwa da yawa wanda bai ba wa'ancan al'ummomin ba saboda mu Allah bai kaddara mana tsawon rai irin nasu ba sakamakon haka sai ake bamu abubuwa na falala wanda in muka aikata a takaitaccen lokaci sai mu kamo su ta fuskar lada kamar lailatul qadari lailatul qadari khairun min alf shahr ka dace da daren lailatul qadari ladan da zaka samu a wajen Allah ya kai ibada shekara 80 da yan kai to ta yi a ajalinka an rubuta shekara talatin za ka mutu amma kaga dacewa da lailatul qadar kuma ka samu ladan shekara tamanin in an hada da tamanin da talatin kuma da kai kaga ɗari da goma kaga kai ma ka ɗan gwigwiya ai to da haka wannan yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya bambanta rayuwar mutane kamar yadda ya bambanta zamanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a amaru ummati ma baina 60 ila 70 ni rayuwar al'umma ta ya sha bamban da rayuwar al'umma annabi nuhu da sauran annabawa su can sukan daɗe amma mu kuwa mun zo a karshen duniya mun zo an ci an cinye yan Sidi ne ba ma wuce sittin ko saba'in ɗaiɗai ne suke ɗara sittin ko saba'in amaru ummati ma baina sittin ila saba'in da haka Allah madaukakin sarki ya fara yin wahayi ga annabi Nuhu ya tura shi zuwa ga mutanensa ya je ya ɗauki tsawon lokaci ya nemi su wazi amma duk da haka ba su yi imani ba sakamakon haka aka yi ruwan tufana wan nabiyina min ba'dihi sai kuma sauran annabawa suka yi ta biyo bayansa a yadda ayoyin qur'ani da surorin qur'ani da suka yi labaran annabawa suka nuna bayan nuhu sai annabi hudu bayan hudu sai salihu bayan salihu sai shu'aib to sannan sai mutanen madiyana mutanen eh, mutanen kai lut alaihi salatu wassalam to sannan kuma sai sauran annabawan banu isra'ila irin su musa irin su dawud irin su sulaiman irin su yusuf kafin haka da sauransu don haka a jerin kisosin alkur'ani annabin da ya biyo bayan nuhu shine annabi hudu zuwa ga adawa adawa wata al'umma ce daga cikin al'ummomin larabawa sun rayu ne a kasar yaman wa zukur akha adin an anzara kaumahu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim dan haka annabawan da suka ci gaba da biyo bayan annabi hudu annabi nuhu waɗansunsu larabawa ne waɗansunsu su banu isra'ila ne waɗansunsu zuwa ga takaitattun al'ummominsu ne waɗansunsu su zuwa ga ma wasu ƙauyuka ne banda yan wajen ƙauyen shi yasa kowane annabi sai Allah ya ce zuwa ga mutanensa wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum saliha wa ila madyana akahum shu'aiba to da haka annabawa sun bibiyo bayan annabi nuhu alaihi salam ubangiji ya ce wa auhayna ila ibrahim kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim kansa ya zo ne bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa isma'il da kuma annabi isma'il wa ishaqa da kuma annabi ishaqa da isma'il da ishaqa dukkanin su ya'in ibrahim ne isma'ila shine babba ishaqa shike biye masa wa yaqub sai kuma annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaqa ne ishaqa kuma dan ibrahim ne kenan yaqub jikan ibrahim ne wal asbab sai kuma al asbab sune ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu yusuf da dan uwansa binyamin da su ɗaya yahuza da sauran sulawi su kuma su goma su ɗaya wannan su ne al'asbab bisa ga zance mafi inganci a wajen malamai domin kalmar asbab jam'i ne na sibitu sibitu kuma shi shine jika ɗanɗa asalin kalmar sibitu ana nufin reshe to kaga uba shi ne tushe ‘ya'ya kuma su ne mai rassa to da ka ‘ya'yan annabi isa haka jikokin annabi ibrahim sai aka ce da su asbab قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأقباط أقباط يا أن النبي يعقوب سو قوم يوسف دسورين يوم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأقباط yan uwan النبي يوسف عليه السلام da haka ubangiji madaukakin sarki ce dukkan waɗannan ya musu wahayi to inda rigima take shine kenan al-asbab ya'yan annabi yaqub dukkan su ma annabawa ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce kama auhayna ila nuhin wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab aiwa wa auhayna ila al-asbab suma asbab an musu wahayi to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman musulunci wasu sun ce duk ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyun nan dukkansu annabawa ne sai dai annabtar yusuf ta fi ta sauran girma domin shi ne wanda aka bawa littafi domin akwai bambanci tsakanin annabin da aka ba shi littafi da wanda ba a shi ba annabin da aka ba shi littafi ya fi girma ya fi daraja annabawan da ba a basu littafi ba darajar su ta kai ta masu littafi ba dan haka annabi yusuf annabtarsa ta fi ta yan uwansa girma domin shi yana da littafi kuma shi an tura shi zuwa ga wasu mutane amma su ka sauran yan uwansa annabawa ne marasa littafi abinda aka ce su taya shi wa'azi amma waɗansu malaman suka ce a'a 'ya'yan annabi yaqub ba annabawa ne ba ɗaya ne daga cikinsu kaɗai annabi shine yusuf da nassin ayar qur'ani wa laqad ja'akum yusufu min fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta iza halaka qultum layyaba yab'ath Allahu min ba'dihi rasulan kenan yana nuna annabi yusuf rasul ne kuma annabi yusuf shine kaɗai cikin annabawan da Allah ya masa daraja ya ware labarinsa cikin ƙur'ani ya kare shi a sura ɗaya duk sauran annabawa sai dai ta gugutsura maka ka ji su a nan ka ji su a can ka ji su a can amma yusuf da aka tashi bayani a kansa sura ɗaya aka ɗauka aka ɗauki labarinsa tun daga a zuwa z aka gama to da haka malamai suka ce cikin 'ya'yan annabi ko baya ɗaya ne kaɗai annabi shine yusuf to amma sai suka ce abin da yasa ake dunkule su a ce wal asbab da dukkan asbab kara ake musu albarkacin kaza ne kadangare ke shan ruwa a kasko ana nufin wa min jumlatil asbab nabiyun cikin asbadu ma an samu annabi waye annabin su shine Yusuf amma ba wai dukkanin su an musu annabta ba domin shi Yusuf kana da wahayin da ya nuna ko aya ko hadisan da suka nuna cewa shi annabi da su ka sauran babu wannan babu wani cikin ƴaƴan annabi Yaqub da Qur'ani ya nasanta annabi ne in banda Yusuf da haka ko da ka ɗauka cewa kalmar asbab duk ƴaƴan Yaqub ake nufi to ba ka da dalilin kuma da ke nuna dukkan su ne annabawa sai dai kila wannan ihtimalin da ya zo cikin inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim har zuwa wal asba to anan malamai suka yi tawili su ce abin nufi cikin asbab an samu annabi shine ma'anar wal asbab cikin asbab an samu annabi waye annabin su yusuf alaihi salam suka ce saboda dalilai masu yawa da suke nuna ba zai yi sauran su zama annabawa ba dalili na farko dai babu wani hadisi ko wata aya da ta nuna a cikin ƴaƴan annabi yaqub akwai annabi in ba yusuf ba dalili na biyu laifuffukan da 'ya'yan annabi yaqub suka rinka yi ya nuna ba annabawa bane domin annabawa mustahili ne su wannan laifin sun yi hasada sun yi ƴan ubanci sun yi zalunci sun yi ƙarya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba wani annabi da ya taɓa wannan mustahili ne ma annabi ya yi wannan da farko suka yi ƙarya suka je suka batar da ɗan uwansu suka dawo wa ja'u abahum isha'an yabqu qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu da kansu suka ce wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin ba rami me ya kawo zancen rami ya babanmu mu dai mun tafi kiwo muka bar yusuf ya mana gadin kaya mu muka tafi can muna ta wasan reniya da junan mu dan motsa jiki fa akala huzibu sai kyarkeci yazo ya cinye yusuf amma fa wa ma anta bi mu'minin lana mun san fa ba za ka yarda da mu ba walau kunna sadiqina ko da gaske muke ashe ba gaskiya kenan kuma suka zo da rigarsa suka sanya mata jini rigar ba abin da ya same ta jinin ne kadai a jikinta malaman tarihi suka ce tun daga nan yaqub ya san cewa ma makirci suka shirya domin me ya za a yi kura za ta cinye mutum ta tuɓe masa kaya wannan wace kura ce mai hankali ya ce amma abin mamaki wannan kura akwai hankali da za ta ci min ɗasai ta tuɓe masa riga ta yaga komai ba a jikin riga to kaga shakka ta zo wa ma an bi mu'minin lana walau kunna salihin to haka nan suka ci gaba da kulla masa makirci har bayan sun batar da shi suka je suka sayar da shi a kasuwar bayi ba su tuba ba ba su daina ba sai da suka sake kulla wa ɗan uwansa irin wannan to da haka malamai suka ce mustahili cikin haƙƙin annabi ya yi irin wannan abin da yan uwan annabi Yusuf suka yi da haka ba zai yi su zama annaba ba amma malaman da suka dage akan cewa annaba ne suka ce zai yi su yi laifi su tuba daga baya Allah ya musu annabta to mun yadda sun yi laifin kuma sun tuba domin kalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna qati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim da kuma قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لقاطئين قال لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين baban su ya yafe musu dan uwan su Yusuf ya yafe musu mun yadda da sun yi laifi sun tuba an yafe musu to kawo mana kuma wahayin da nassin da yace kuma an musu annabta to wannan shine ba a samu ba anan shine inda gizon yake sakarsa amma dai lallai ku sani akwai tattaunawa tsakanin malamai kan cewa shin yan uwan Yusuf annabawa ne ko ba annabawa bane waɗanda suka yadda yan uwan Yusuf annabawa ne sun yadda duk laifin da suka yi bayan sun tuba Allah ya musu annabta Allah ya girmama su ya ɗaukaka su ya musu annabta kuma sun yadda da cewa kenan annabi zai iya irin wannan laifin daga baya ya tuba suka ce adamu ya yi laifi kuma daga baya ya tuba to amma amsar da ake basu adamu yana annabi ya yi laifinsa kuma yana annabi ya tuba ولقد أهدنا إلى آدم من fa فنسي فلم نجد له أزما Adamu yana annabin sa ya laifi yana annabin sa ya tuba amma su ka sai aka ce sai da suka yi laifin suka tuba sannan aka yi musu annabta muna da nassussukan da suka tabbatar da cewa sun yi laifi sun tuba amma ba mu da nassin da ya tabbatar da annabtar su suka ce annabi Musa ya yi laifi ya tuba kwarai mun yadda annabi Musa ya yi laifi ya tuba kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya masa annabta amma muna da nassin da yace yayi laifin ya tuban kuma muna da wanda yace an masa annabta amma su ko wa'ancan ba mu da wannan domin annabi Musa alaihi salam ya je garin rabon fada ya tare wa wani yayi duka aka mutu daga baya nadama Allah ya yafe masa fa wakazahu Musa faqada alaihi قال هذا من أمل الشيطان إنه أدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأن تنكا فين يجي إندا زي هسكي يزو وجن هسكي ألا يمس النبتة to kaga kana da nassin laifinsa da tubansa da kuma nassin yi masa wahayin annabta amma su wa'ancan sai dai nassin laifinsu da tubansu baka da nassin yi musu annabta ubangiji madaukakin sarki ya ce wal asbat mun yi wahayi zuwa ga asbat abin nufi mun yi wahayi zuwa ga wani bangaren asbat bangaren su shine annabi yusuf alaihi salam kenan wannan sai ya zama min babi zikirin kulli ma'a iradatil juz'i akan ambaci dukkan abu amma ba duka ake nufi ba wani sashi nasa a larabci akwai wannan larabawa za su faɗi abu gaba ɗaya amma ba dukansa suke nufi ba wani daga cikinsa suke nufi annabi nuhu ya ce wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ya Allah duk lokacin da nayi wa mutane na wa'azi dan su zo su amsa su yi aiki ka gafarta musu su kuma sai su ki sai su ɗebi yan yatsun su sai su cusa a kunne malamai suka ce yan yatsu ba sa shiga kunne in dai manufar shine a toshe kunne kar a ji magana to ɗan yatsu yan yatsu duka ba za su shiga ba kuma ko ka dora su kuma ba za su hana jin magana ba kowa ya gwada a nasa zai ga haka da ka ganin min babu zikirin kulli a iradatin juz'i abin nufi sai su sa yan yatsun su ɗai su toshe amma sai aka ce asabi abin nufi ja'ala kullu wahidin minhum isbu'ahu fi udhnihi wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara da haka dai da aka ce wal asbab magana mafi inganci shine ƴaƴan annabi ko su ake nufi da asbab mutum goma sha biyu yusuf da ƴan uwansa sannan da aka ce an yi musu wahayi ana nufin an yi wa ɗaya daga cikin su wahayi sakamakonsa suka samu darajar aka ambace su baki ɗaya إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعدي وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإيسى وأيوب ubangiji madaukakin sarki yace kuma mun yi wahayi wa Isa zuwa ga annabi Isa wa Ayyub zuwa ga annabi Ayyub wa Yunus da zuwa ga annabi Yunus ibn Matta wa Harun da zuwa ga annabi Harun dan uwan annabi Musa wa Sulaiman kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to anan an ambaci haruna kuma ba ambaci musa ba an ambaci harun amma ba ambaci musa ba alhalin haruna annabtarsa jingina take da annabtar musa alaihi salam hasali ma annabi haruna bai zama annabi ba sai ta sanadiyar addu'ar annabi musa asali annabtar ta musa ce amma sai ya roki allah allah ka sa haruna shi ma ya zama annabi mataimaki na shi yasa Nana Aisha ta ce na yi tafiya aikin hajji sai na sauka a ƙauyen wasu ƙauyawa sai na ji suna tattaunawa suna kacici kacici ɗayansu yana tambayar ɗayan wani ɗan uwa ya fi wa ɗan uwansa amfani a duniya sai kwa ɗayan ya ce musa shine ɗan uwan da ya amfana wa ɗan uwansa amfanin da ba wani ɗan uwa da zai taɓa wa ɗan uwansa irinsa nana aisha ta ce na juya na ce musu kun yi gaskiya domin annabi musa shi ya roƙa wa annabi haruna annabta kuma allah ya karɓa واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أو تآير وأخي هارون هو أفصه مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد أبضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما da haka annabi Musa shi ya roƙa wa annabi Haruna annabta amma abun mamaki anan an ambaci Harunan ba an ambaci Musa ba an ambaci reshen ba ambaci tushen ba malamai suka ce saboda girman Musa ya kai a san shi ba sai an ambace shi ba amma Haruna in ba a faɗe shi ba sai ka iya manta da shi cikin lissafi shi yasa aka ambaci Harun amma asalin annabta ta annabi Musa ce asalin littafin na annabi Musa ne shi yasa idan aka ce at-taura baka cewa littafin Haruna sai ka ce littafin wa Musa tare da cewa da Musa da Haruna duk aka ba su sai dai Musa shine asalin mai littafin Haruna mataimaki ne domin ubangiji ya ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin duk tare muka ba su amma waye asalin mai abin waye ya sa hannu ya karbo annabi Musa shi yasa in Musa yana nan Haruna bai da tasiri amma idan Musa baya nan to anan Haruna yake tasiri anan yake hawa kujera annabi Musa lokacin da annabi Musa zai tafi ganawa da ubangiji sai ya sanya dan uwansa haruna ya wakilce shi wa qala musa li akhihi haruna khlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin da haka lokacin da annabi musa ya tafi sai haruna ya zama shi yake active nabi na annabtar tasu amma lokacin da ya dawo to dole sai ya janye kuma sai ya bashi waje shi yasa ma lokacin da annabi Musa zai yi mummuna addu'a ga Fir'auna da mutanensa Haruna ba shi yayi addu'a ba Musa yake yin addu'a shi Haruna dan amin amin ne قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم سيهارون يتي آمين واشدد على قلوبهم سيتي آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هارون يتي آمين أكرشي سي الله يتي قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين أم أمس الدعاء تاكو كوبي والحال موسى كي الدعاء هارون ينا آمين to da haka dai wannan shine hikimar da ta sa aka ambaci haruna anan ba ambaci annabi musa ba ubangiji ya ce wa yunus wa haruna wa sulaiman kuma mun aika annabi sulaiman mun yi wahayi ga annabi sulaiman to anan ma an faɗi sulaiman ba a faɗi dawud ba suka ce saboda dawud ambatansa zai zo a ƙarshe da shi allah ya cika wa yana dawud zabura ma wannan dole ga duk wanda ya san tsarin jerin yadda annabawa suke ya san an yi takadimi da ta'khir an yi kwan gaba kwan baya domin Dawud shine a farko na bayansa kuma shine wa Sulaiman dan sai bayan Dawud sannan Sulaiman ubangiji madaukakin sarki ya ce wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman a wata ayar wa warisa Sulaimanu Dawud Dawud Sulaiman gadar Dawud yayi sai da Dawud ya wuce sannan Sulaiman ya zo to amma anan sai aka gabatar da Sulaiman kafin batun Dawud kenan an yi takadim da ta'khir an yi kwan gaba kwan baya ubangiji yace wa sulaiman mun aiko annabi sulaiman mun yi masa wahayi wa ataina da zabura kuma mun turo annabi dawu shi ma mun masa wahayi gurungun ma mun bashi littafi mai suna zabura an gane ko da aka annabi dawu yana da littafi littafinsa sunansa zabura cikin annabawan da aka ambata a nan yana daga cikin annabawa masu littafi wasu kam daga cikinsu ba su da littafi kamar yadda na mana bayani a baya waɗansu kuma suna da littafi annabi dawud yana daga cikin masu littafi wadansu suna da littafin amma ba a faɗi littafin ba amma shi annabi dawud da aka zo kansa da aka faɗe shi kuma sai aka faɗi littafinsa ubangiji madaukakin sarki ce a cikin suratul isra wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa atayna dawuda zabura mun fifita wasu annabawa akan wasu kuma mun bawa dawud littafin zabura kalmar zabur ana nufin littafi akan yi masa jam'i a ce zubur a gane ko akan kuma yi masa ifradi a ce zabur ana dai nufin littafi mun ba wa annabi dawud littafi mai suna zabura duk da malamai suka ce littafi in dai kaji an kira shi da suna zabura to cikinsa babu halal babu haram babu wani hukunci yi kaza ko bar kaza kawai sai dai hikimomi sai kuma wa'azuzzuka wa'azuzzuka da ke nuna wasu falaloli da ke nuna ai hali na gari kenan cikin littafin annabi dawud babu hukunci cikin littafin annabi dawud babu halal da haram shi littafi ne na hikima a ta buga maka misalai na hankali wanda zaka ji daɗin su in kana karantawa suna ɗebe maka kewa kuma a rinka nuna maka halayya ta gari dan kai koyi amma babu batun za halar ne ka za haram ne suka ce wannan shine ma'anar zabura kuma shine irin littafin da aka ba annabi dawud alaihi salatu wassalam na'am ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لي على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما سبحان الله عزيزا وكان الله عزيزا حكيما وبنجي wa rusulan qad qasasnahum alayka malamai suka ce kalmar rusulan maf'ulun bihi ne akwai fi'ili da aka shafe takadirin sa wa arsalna rusulan qad qasasnahum alayk akwai waɗansu manzannin ma da muka aika bayan wa'ancan da muka faɗi sunayensu waɗanda su ma mun baka labarinsu akwai wasu annabawan bayan waɗannan domin wannan ayar ba ita kaɗai ba ta ambaci dukkan annabawa wanda qur'ani ya bayani a kansu ita ta ambaci wasu ne daga ciki annabawan da qur'ani ya faɗa guda ashirin da biyar ne wannan muttafaqun alaihi banda muktalafun fihi amma a nan kuma guda goma sha uku aka faɗa to kaga idan ka tara goma sha uku cikin ashirin da biyar saura nawa saura sha biyar shine Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka bayan waɗannan ma akwai wasu manzannin da mun baka labarin su to suwaye waɗanda ba ambata ba a nan suna nan cikin tilka hujjatu na atainaha ibrahim ala qaumihi guda 25 din Allah ya faɗa baki ɗayan su yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi kaga an faɗi ibrahim narfa'u darajatin mannasha nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika na najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum Minna salihin wa isma'ila wal yasa wa yunusa wa luta wa kullum faddalna lil alamin wa min abaihim wa wa idan ka irga cikin tilka hujjatuna akwai annabawa guda 25 nan sha uku aka faɗa kenan an rage guda goma sha biyar shi yasa guda goma sha shida ko sha biyar ashirin da biyar in aka cire sha uku saura sha biyu to sha biyu shi yasa wani mai hikimar zance asabuni yake cewa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun ba'da ashirin wa yabqa sab'atun wa hum idris hudun shu'aibun salihun wa kaza kiflu adama bil muktari qad kutimu ma'ana a cikin tilka hujjatuna ma goma sha takwas aka faɗa mantawa ne na ce goma sha sha biyu a nan an faɗi sha uku a tilka hujjatuna an faɗi wasu daga cikin nan kuma an ƙara wasu su kuma can aka faɗi sha takwas to akwai ragowar guda biyar su ne akwai annabi adamu a ciki nan babu shi a cikin tilka hujjatuna ma babu shi idrisu akwai idrisu a cikin ashirin da biyar babu shi a nan babu shi a tilka hujjatuna shi yana cikin wazkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya akwai annabi hudu babu shi anan babu shi a tilka hujjatuna akwai shu'aibu babu shi anan babu shi a tilka hujjatuna sannan kuma akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi anan ba a faɗi sunansa ba sai dai alkunya inna auhayna ilaika haka nan ma a cikin tilka hujjatuna can ma ba a faɗi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam la bismin zahirin wala bidamir ban da suna na fili ban da lamiri kwata kwata ba ambace shi ba da haka dai idan ka kidanye annabawan da qur'ani ya faɗa ya kama sunansu to guda 25 ne wannan dukkan malamai sun yi ittifaki cewa annabawa ne akwai waɗanda aka yi saɓani akan su kamar lukuman waɗanda suka ce annabi ne waɗanda suka ce ba annabi ne ba bawan Allah ne na gari Allah ya ambace shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da abdun salihun bai ce da shi nabiyun ba da aka ka shi akan abdun salihun ne ba nabiyun bane ba to a cikin su kuma akwai irin su Zulkarnaini Zulkarnaini waɗanda sun ce annabi ne wasu sun ce ba annabi bane ba daga cikin su akwai khidir wasu sun ce annabi ne wasu sun ce ba annabi bane magana mafi inganci khidir annabi ne amma dai baya cikin waɗannan guda goma sha biya ashirin da biyar wanda aka yi ijma'i shi yasa malamai ba sa saka shi saboda akwai waɗanda suke ganin khidir ba annabi bane duk da zance mafi inganci khidir annabi ne to da haka dai akwai irin annabawan da waɗansu sun yarda da annabta su wasu sun yi saɓani amma dai waɗannan guda ashirin da biyar cif cif dukkanin malaman musulunci ba wanda ya saba kan cewa annabawa ne shi yasa Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka banda waɗannan sha uku nan akwai waɗansu kuma sha biyu da mun gaya maka labarin su mun gaya maka kissar su wa rusulan akwai kuma waɗansu ma banda wa'annan din lam naqasusum alayka waɗanda su ko labarin su mun gaya maka ba dan haka annabawa suna da yawa ruwayoyi sun nuna cewa adadin annabawa ya kai dubu ashirin da dubu dari da dubu ashirin da dubu hudu dubu ɗari da ashirin shine adadin annabawan Allah amma kadai waɗanda ya faɗa mana cikin Qur'ani su ne waɗannan ashirin da biyar sai kuma waɗanda ba a rasa ba waɗanda aka ɗan yi saɓani a kansu biyu ko uku kenan mafi yawan annabawa ma Allah bai gaya mana labarinsu ba duk annabin da Allah ya faɗi labarinsa ya san cewa wannan annabin cikin labarinsa akwai darasi da za mu ɗauka wanda zai mana amfani domin manufar gaya mana labaran annabawa banda a nuna mana darajarsu akwai kuma a nuna mana cewa rayuwarsu tana da kyau gwagwarmayar da suka yi da al'ummarsu mu ma za mu iya samun kanmu a cikin irin wannan to ga yadda suka bi suka yi nasara irin wannan hanya ya kamata mu ma mu yi nasara shi yasa Allah madaukakin sarki ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin labaran annabawa akwai abin lura ga masu hankali ma kana hadisan yuktara ba labari bane wanda aka kirkira walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sai dai maganganu ne masu gaskata abin da ya gabata kuma bayani ne dalla dalla filla filla dangane da abin da zai zo nan gaba annabi ne. sun yi kaza da kaza da mutanensa sun ce kaza ya ce musu kaza a ƙarshe sun ƙaryata tashi ga abin da Allah ya musu abin nufi to kai ma karka ƙaryata ka dan kada a yi maka irin abin da aka yi musu wa hudan kuma shari'a ce lil mu'minina ga mutane masu imani to da haka wannan ita ce hikimar da yasa Allah madauki sarki yake ambata mana labaran annabawa dan ya nuna mana darajar su kuma dan mu dauki darasi cikin rayuwarsu da su da al'ummarsu. to da ka ubangiji yace ce wa rusulan kad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasushum alayk wasu annabawan mun gaya maka wasu kuma bamu gaya maka labarin su ba ma kwata kwata wa kallama Allah Musa takliman lalle Allah yayi magana da annabi Musa magana ba wai ta hanyar saƙon wasiƙa ba ba wai ta hanyar yana bacci a mafarki ba a'a magana ya ji sautin ubangiji ubangiji ya ji sautinsa ubangiji ya amsa masa shi ma kuma ya amsa masa to wasu malamai sai suka ce anan an rama wa annabi Musa tsallake shin da aka yi can ba a faɗe shi ba can an faɗi dan uwansa Haruna shi ba a faɗe shi ba to anan sai Allah ya ware shi da ambato kuma ya faɗi wata daraja ta sa ta musamman dan rarrashi wa kallama Allah Musa ta kalima kuma daman Allah ya magana da kai cikin annaba wannan daraja ce ba kowane annabi bane ma ya kai Allah ya magana da shi gaba gadi kai tsaye ya magana Allah ya ji Allah ya masa magana ya ji ba kowane annabi ya samu wannan ba shi yasa yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ashe ba dukan su bane ba wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus zaka suka ce wannan shine hikimar an kawo eh, eh, Musa a ƙarshe amma sai aka faɗi wata daraja dan rarrashi dan toshiyar baki tunda a can ba a faɗe shi ba kila dan kada Yahudawa su tashi hankali ai musulunci ya wulakanta annabi Musa a musulunci baya wulakanta annabi Musa musulunci yakan ware annabi Musa ne da ambato mai daraja da nuna cewa ba a baya yake ba domin akwai abubuwan da annabawa da yawa ba su samu ba amma musulunci ya ce Musa yana da shi magana ta Allah ba kowane annabi ya samu ba amma musulunci ya tabbatar da annabi Musa ya samu wannan daraja to sannan kuma Allah ya ce da kai kana da alfarma a wajensa ba kowane annabi Allah ya gaya wa haka ba duk da cewa duk annabawa suna da alfarma amma Allah ya wari annabi Musa ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa wa kana inda wajihan yana da alfarma a wajen ubangiji ai za jahil cikin annabawa biyu kadai aka gaya wannan daga Musa sai Isa Isa wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin amma Musa wa kana inda wajiha to da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima malamai suka ce me hikimar kawo masdari a ƙarshe a ƙarfafi jumlar wa kallama Allahu Musa da ita ko da an ce wa kallama Allahu Musa an yi shiru sako ya isa Allah ya magana da annabi Musa amma me yasa aka ƙara da cewa takliman magana domin daga kallama yukallimu kalaman wa takliman ne suka ce saboda larabawa a tsarin su idan suka ce wane ya yi magana da wani suka yi shiru to zai iya ɗaukar wasiƙa ya rubuta masa domin wasiƙa ma magana ce wane ya yi magana da wane ta yi a mafarki ya gan shi ya gaya masa to amma in suna so su fitar da kai daga shakka su tabbatar magana ce gaba da gaba to sai su kara mazdari sai su ce wa kallama fulanin fulanan takliman da ka yanzu kaga ba ma shakka kan cewa maganar da Allah ya da annabi Musa magana ce baki da baki magana ce gaba da gaba ba magana ba ce ta hanyar wahayi yana bacci ko ta hanyar a kawo masa littafi a rubuce a'a magana ce Allah yana magana annabi Musa yana ji annabi Musa yana magana Allah yana ji wannan kuma shine aqidar musulmi in banda mu'tazilawa waɗanda su basu yarda da cewa Allah zai yi magana da mutum ba su kan basu yarda cewa Allah zai iya magana da wani ba domin su a aqidar su Allah baya magana suna ganin mustahili ne Allah ya magana sukan ɗauki Allah wani abu ne gingirin wanda baya motsi kwata-kwata baya magana don haka su sukan karanta ma ayar wa Laha Musa takliman wai annabi Musa ne yayi wa Allah magana anan Allah ismul jalala maf'ulin bihi ne fa'ili shine Musa kallama kuma fi'ili madi don haka Laha Musa taklima Musa yayi wa Allah magana amma shi Allah bai amsa ba saboda su a aqidar su Allah baya magana to amma malamai suka mayar musu da martani da aya cikin suratul a'raf ita kan wannan tana tabbatar da cewa ko shakka babu in wannan ta dauki wannan tawilin ta fuskar li'irabi ita wacce ba za ta dauka ba falamma ja'a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu to nan kuma ya za ku canja ba yadda za a yi a canja dole dai ka tabbatar da Allah sifarsa ta magana wannan yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana magana ga ma misali har yayi da annabi Musa kuma maganar Allah ana ji akwai asha'ira masu cewa Allah yana magana amma zancen Allah babu harafi babu wakafi babu full stop babu kwama babu kawai ta haka ake kuma wai in ana yi ta ko ina ji kake ta ƙasa ta sama me ya kai ku wannan ƙarin bayanin ku kyale Allah yana magana ku zauna lafiya in kun ce maganar Allah ba harafi maganar Allah ba wakafi maganar Allah ta ko ina ake ji qur'ani menene maganar Allah ne ba harafi ba wakafi babu alamar tambaya ubangiji ya tabbatar da qur'ani zancensa ne wa in ahadun minal mushrikin nastajaraka fa Wa ta yasma'a Kalaman Lahi kalam Allah shine qur'ani thumma abliku ma'amala da aka dai akidar musulunci Allah yana magana maganarsa ana fahimta kuma akan iya jin daga ɓangaren da ta zo sannan kuma maganar takan iya samun aya da waƙafi da harafi da wannan shine aqidar musulmi wannan shine aqidar da qur'ani ya tabbatar da kuma hadisai suka goyi da bayanta wa kallama Allah Musa kalimat lalle Allah yi magana da annabi Musa magana ta kai tsaye rusulan mubashirin wa munzirin ubangiji yace waɗannan manzanni ne mubashiri na masu albishir ga mutane albishir shine gaya wa mutum abin da zai faranta masa rai ba shi maki dan a karfafi gwiwarsa cikin ayyukan alkhairi fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin mun sawwake qur'ani bisa ga harshenka dan ka yi albishir ga masu takawa ka gaya musu ladan su wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da ka gaya wa mutum ladansa da abin da zai samu lokacin da yake alkhairi ko yake aiki nagari wannan shi ake kira da albishir dan ya daɗa samun karfin gwiwa ya ci gaba da yi to da haka dukkan manzanni masu albishir ne dukkan manzanni suna karfafar mutanen kirki ta hanyar gaya musu ladan ubangiji dan su ci gaba da ayyukan alkhairi wa munzirina kuma masu gargadi ne gargadi shine gaya wa mutum mummunan sakamako na mummunan aikin da yake yi dan ya daina shi yasa kafirai su ake wa gargaɗi ubangiji maɗaukakin sarki ce wa tunzira bihi qauman luddan wa anzirhum idh yawm al-azfati ladal al-qulub lada to da haka ubangiji madaukakin sarki ce manzanni suna albishir kuma suna gargadi suna kwadaitar da aikin alkhairi suna tsoratarwa ga barin ayyukan sharri li alla yakuna linnasi ala hujja dan kada mutane su samu wani dalili da hujja na aikin kafirci in an je lahira in Allah zai musu azaba su ce to ai muna da ta cewa ai Allah baka yi mana kaza ba baka yi mana kaza ba ai baka turo mana annabawa ba ai mu ba mu san cewa haka kake so ba to shi yasa sai Allah ya turo annabawa ya turo manzanni ya saukar da littattafai dan a isarwa da mutane hanzari dan a ranar lahira duk wanda Allah zai kama in ya saba masa ya kama shi da hujja dan Allah ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakba da a ce mun kama mutane da azaba ba tare da mun aiko musu annabawa da manzanni ba ba tare da mun saukar musu littattafai ba a ranar lahira sai su ce ya Allah dan me baka turo mana annabawa ba ya za a yi mu cikin haka kuma ka ce za ka yi mana azaba to sai Allah ya turo annabawa ya saukar da littattafai ya aiko manzanni kuma kowane annabi da yaren mutanensa aka tura shi dan ya yanke musu hanzari wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba wani annabi da muka turo face da yaren mutanensa dan ya iya musu bayani dalla dalla kada wani ya ce maganar yaren da ake amfani da shi shi baya ji to da haka Allah madaukakin sarki yayi haka dan ya yanke hanzarin bayi wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ya kasance mabuwayi kuma ya kasance mai hikima al-imam ibn ishaq muhammad sahibu sira ya rawaito hadisi daga muhammad ibn abi muhammad daga ikrima da ko sa'idu dan jubair daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace qala sukainu wa udayy ibn ya muhammad ma na alamu anna allaha anzala ala basharin min shai wadansu daga cikin yahudawa suka zo suka yi wa annabi tsageranci da rashin kunya wanda na farkon su shine sukain ko sukin na biyun su shine udai ko adi dan zaid suka ce ya muhammadu mu fa bamu san Allah ya saukar saukarwa da wani annabi wani abu ba ma'ana suka wa dukkan annabawa suka yi musu annabtar dukkan annabawa to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya da take nuna cewa karya ne an yi wahayi ga annabawa da yawa ga ma samfuri daga cikin su inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina har zuwa karshe sannan Allah yace rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima na'am لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وبنجي يتي لكن الله سيدي فالله يشهد بما أنزل إليك ينا شيدا دا أبن دي سوكر إزوا غريكا أنا إمام الشوكاني يتي كلمر لكن استدراكي تي أما الجملة المستدرك بها مهضوب تقديرها waɗansu daga cikin kafirai ne ko yahudawa suka zo suka ce da annabi ya muhammad la nashhadu laka bil wahayi wan nubuwa ya muhammadu mu fa bamu yadda da wahayin da aka yi maka ba kuma ba za mu yi shaida da cewa kai annabi bane ba domin qur'ani ya ce sun san annabi za su yi shaida je a tambaye su sai suka ce a'a mu ba mu sani ba mu ba za mu ba da shaida ba sai Allah ya ce to kyale su lakinillahu yashhadu to ai Allah ma yayi shaida in ku Allah ya shaida dan wani bai shaida ba kuma sai mai shaida wani sai ta cutar in dai shaidar Allah ta tabbatar ba wata shaida da ta isa ta kore shi yasa a wata ayar ubangiji ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah shine wanda ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya dan ya ɗaukaka addini ɗin da shiriya akan dukkan sauran addinai kuma ubangiji ya isa mai shaida muhammadu dai dan aikin allah ne da haka ubangiji ya ce lakinillahu haƙiƙa sai dai Allah ya shahadu bima anzala ilai shi kan yana shaidawa ga abin da ya saukar gare ka anzalahu bi ilmihi domin ya saukar da shi ne da iliminsa da saninsa wal mala'ikatu yashhadun sauran mala'iku ma suna shaida wa kafa billahi shahida shaidar Allah kuma ta isa Allah ya isa ya zama mai shaida kan abin da ya saukar maka kan annabtarka kan batun manzancinka na'am إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وبنجي يتي إن الذين كفروا للي وأن سك كافرتا وصدوا عن سبيل الله suka hana kansu da sauran mutane bin tafarkin Allah kad dallu haqiqa sun bata dalalan ba'idan bata wacce take manisanciya ga biran daidai innal ladina kafaru lalle haqiqa waɗanda suka kafirta wa zalamu kuma suka aikata kafirci suka aikata shirka lam yakunillahu liyaghfira lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba a nan ana nufin waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafirci domin a wata ayar cikin ali imran ubangiji yace innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahban ulaika lahum zuwa karshe ma'ana dai sai sun mutu suna kan kafirci a wata ayar cikin suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi fayamud wa huwa kafirun da ka duk inda ka ji an ce kafiri in ya mutu Allah ba zai yafe masa ba ana nufin in ya mutu akan kafirci amma inda kafiri zai tuba to Allah madaukakin sarki zai karbi tubansa zai yafe masa duk abin da ya aikata musulunci zai share al-islamu yajibu ma qablahu azalla yace duk abin da mutum ya aikata lokacin da yake kafirci in ya zo ya musulunta duk musulunci ya yafe masa duk musulunci ya shafe laifinsa to da ka inda ka ji an ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta wa zalamu kuma suka yi aikin kafirci shine shirka lam yakunillahu liyaghfira lahum ba zai yi Allah ya gafarta musu ba ana nufin in sun mutu akan haka wala liyahdiyahum tariqan kuma Allah ba zai nuna musu tafarki ba tafarki ana nufin hanyar shiga aljanna a nan ɗariƙul jannati shi ake nufi ba wai mai ɗariƙul huda a nan duniya ba domin mutum ya riga ya mutu wata hanya kuma za a nuna masa ta shirya ai lokaci ya kure to amma dole idan aka je lahira hanyoyi guda biyu ne akwai hanyar zuwa wuta akwai hanyar zuwa aljanna hanyar zuwa aljanna sai Allah ya nuna ma binan to su ba za a nuna musu wannan ba ta ɗaya hanyar da za a nuna musu ita ce ta wuta domin can za su tafi shine wala li yahdihum tariqa Allah kuma ba zai nuna musu hanya ba ana nufin hanya zuwa aljanna illa tariqa jahannama sai dai hanya zuwa jahannama da haka ita za a dora su akai a nuna musu a ce kuma ku tafi mala'iku kuma su raka su su ta sake su khalidina fiha in suka shiga za su dawama a cikin ta abadan har abada mana ba za su fita ba domin sun mutu suna aikata shirka duk wanda ya mutu yana shirka yana kafirci in ya shiga wuta dawama zai yi ba zai fita ba wa kana zalika ala Allah yasira lallai yin haka a wajen Allah abu ne mai sauki idan ka mutu ubangiji madaukakin sarki ya yi fushi da kai in ka mutu akan shirka da kafirci kuma ya ki gafarta maka kuma sannan ya ki nuna maka hanyar aljanna ballantana ma ya shigar da kai ya nuna maka hanyar wuta ya kuma ta saki ka aje a shigar da kai kuma a bakka ka dawoma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum malan tambaya ta ita ce Allah ya azarta ni da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a suffa ta bakin mutum sannan na ji wani malami ya ce in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a suffa ta balarabe ba a suffa ta bakin mutum to malam me gaskiyar al'amarin nagode ma'ana idan ka ga annabi ba a sufa balarabe ba ba shi ka gani ba to me gaskiyar al'amari eh abinda wannan malami ya faɗa gaskiya ne abinda wannan malami ya faɗa gaskiya ne me hikimar da yasa ake gaya mana sifofin annabi muke karanta su asira saboda in mun gan shi mu tantance shi in mun gan shi mu gane shi kuma dan kada shi ya mana abin nan ko jari ya yaudare mu ya zo mana da wata kama ya ce mana shi annabi ne malamai suka ce hadisi da annabi yake faɗa marra'ani fi manamihi fa sayrani ya qaza a wata ruwayar marra'ani fi manami fa qad fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi wanda ya ganni a bacci ni ya gani shaidan baya yin kama da ni suka ce abin nufi baya kama da shi ɗari bisa ɗari to kaga a nan lokacin da kaga annabi dole ne kafin ma a yadda annabi ka gani tambayar farko da za a yi maka gaya mana sifofin annabi yaya yake to idan aka tambaye ka sai ka iya faɗan su tiriyan tiriyan ai yana da kaza yana da kaza yana da kaza to an san ka san annabi amma ka ce kaga annabi aka yi maka interview ya annabi yake sai ka hau ka maka ne to ai ƙarya kake baka san wa ka gani ba dole ne sai ka san annabin da sifofinsa ka karanta sannan ne in ka ganshi a mafarki kuma kake iya cewa eh shi na gani to kuma hikimar ka san sifofin nasa domin a bacci shedan yakan iya daukar 95% na sifofin annabi amma bai isa ya ɗauki 100% ba zai iya zuwan maka da kamannin annabi guda 95 cikin 100 amma a biyar zaka kamo shi domin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ma ya zo wa manya-manyan bayin Allah ya ce musu ni ne annabi to amma su sun san annabi sai su gano shi ta wata fuskar su ce ƙarya kake gashi kaza kaza daga cikin manya-manyan bayan Allah da shaitan ya zo musu ba ma a sifar annabi ba Allah ma ya ce musu baki daya akwai Abdulkadir Jilani wanda yan Kadiriya suke cewa shehun su ne shekul Islam Ibn taimiya ya ce mutumin kirki ne shekul Islam Ibn Taymiyyah ya yi karatu a wajen Ibn kudama Al-Maqdisi Ibn kudama ya yi karatu a wajen Abdulkadir Jilani da Abdulkadir Jilani malamin malamin Sheikhul Islam Ibn taimiya ne to ibnu taymiya yake faɗa cikin littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan da yazo magana akan abdul qadir jilani yace mutumin kirki ne cikin abin da malami na ya gaya mun dangane da shi wata rana ya taɓa yin mafarki sai ya ga wani haske yana ganin hasken sai aka ce masa faɗi kai sujada ni ne Allah na yafe ma sallah sai ya ce a'udhu billahi sai hasken ya bace kun ga inda a ce ba masanin Allah ba ne ba mai hankali ba ne sai ya yadda kawai sai a wayi gari ya daina sallah ai wani haske na gani to abin da shi ya tuno ya ce saboda ya za a yi annabi ya rayu a duniya har ya bar duniya har a shimfiɗar ajali yana cewa a salata salata wa mamalakat aimanukum amma ni in zo a mafarki kawai a ce an yafe min sallah na fi annabi ne a wajen Allah to sai ya gano a ƙarya ne shedan ne yana yin a'udhu billahi sai hasken ya bace sai ya gudu to sannan da yawa daga cikin bayan Allah sukan yi mafarki da annabi a zamanin imam malik an samu wani mutum ya yi mafarki da annabi sai annabi ya ce masa wai ka je wani waje ka tona za ka ga kuɗi amma in ka samu kuɗin ba zakka a ka'ida mutanen da ba su da banki su yadda suke ajiye kuɗinsu idan mutum yana da kuɗi sai ya samu tukunyar ƙasa sai ya zuba a ciki sai ya je gona ko daji sai ya haƙa sai ya binne shine bankin su to idan tafiya ta yi tafiya yana buƙatar kuɗi sai ya zo ya haƙo kayansa ya amfani da su wani kuma idan wadata ta yi wadata kuɗin suka ƙaru sai ma ya manta da wa'yancan ƙila filin ma har a zo a sayarwa da wani to shari'a musulunci sai ta ce duk wanda aka sayar masa da fuloti da ya zo ya haƙa rami sai ya ga irin wannan kuɗin to ya samu kuɗinsa ne amma zai raba biyar ya ɗauki kaso ɗaya ya kaiwa baitul malin musulunci da aka zakkar rikazi kenan wafin rikazi alkhumus to shi kuma wannan sai gashi ya ga wai annaba a cikin mafarki ya gaya masa ga kuɗi a wani waje kuma ya ce ya je ya tona kuma kar ya zakka da safiya ta yi kuma ya je ya haƙa wajen ya tono kuma ya samu kuɗin to sai ya taho wajen imam malik tambaya ya ce ya zan yi da wannan annabi na gani kuma ya ce in tona waje in na tona zan ga kuɗi kuma na gashi na tona na ga kuɗin amma kuma yace in bar zakka sai imam malik ya ce ƙarya ne shedan ka gani kuɗin mutane ya gaya ma ka je ka ɗauka domin shedan yana sanin inda mutane suke ajiye kuɗin su da yawa zaka ga mutum yayi ajiya a lokarsa ko an yi ajiya a banki a ce ba a ga inda aka fasa ba kuma an kwashe kuɗin shedanu ne masu wuridin shedanu su suke sa su je su sato kuɗin mutane akwai da yawa shehunnai a ƙasar nan wanda an san ba sa aikin fari bare na baki amma in suka rinka lalo maka sababbin kuɗi a aljihunsu saboda suna wuridi aljanu suna zuwa su sato musu kuɗi sai aljanu su ba su wani asamin sai su rinka yi ko su ce su daina sallah ko su ce su rinka luwaɗi ko su ce duk lokacin da suka tashi yin alwala in sun yi alwala ka su wanke kafa to ba sallar da zaka yi da alwala babu wanke kafa sallar ta karbu kaga dai ya kafarta ka to shi kuma a madadin wannan sai ya rinka zuwa yana sato maka kuɗin mutane shi kan iska ne zai iya shiga ɗaki ko an rufe ya ɗebo kuɗi kuma ya sake zama iska ya fito ba tare da an ganshi ba to da ka dai ka'idar da malaman musulunci suka ce lokacin da mutum yake yi mafarki da annabi ko kuma ya mafarki da annabi ka'ida ta farko sai an masa tambaya yaya kamannin annabi suke sai labarta mana yadda annabi yake kamar yadda ake karantarwa asira a islamiyoyi ga yara yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza idan muka ji ya faɗi sifofin ɗari bisa ɗari sai mu ce to da ka gan shi ya baka wani umarni sai ce eh ya bani umarni me ya ce ma idan ya gaya masa wani abin da ya karya wasu ka'idojin musulunci zai bace karya ne to anan yayi maka shegantaka ya ɗauki wasu sifofin amma ya kasa cika sauran domin sifofin annabi iri biyu ne akwai sifofin ɗabi'a akwai sifofin halitta sifofinsa na halitta shi ba gajeri bane shi ba wada bane ba yana da girman kai amma ba katotan kai ne da shi ba yana da kwalakwalan idanduna ma'ana manya-manyan idanduna yana da faɗin kirji yana da cikar gemu to wannan dai sofi ne na halitta sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana umarni da ai sallah yana umarni da ai gaskiya yana umarni da yara su bi iyayensu yana umarnin shugabanni su yi adalci to duk sai ka san waɗannan sifofin shedan zai iya ɗiban wasu amma bai isa ya bai duka ba da haka lokacin da ka gaya mana ma sa na halitta muka ji ɗari bisa ɗari sai mu tambaye ka ya umarce ka eh ya umarce ni me yace sai ce in yi sallah sai mu ce annabi ne kamar da hankali ya ce in bi iyayena annabi ne kam ci gaba da bin iyayenka kamar da hankali amma ya ce in daina sallah to shedan ne ƙarya kake yi ballantana ma kai malam cikin ruwan sanyi ya fito maka dan afirka bakin fata bayan annabi a ƙasar laraba ya rayu balaraban asali ne gaba da baya ya zai annabi ya fito da yawa 'yan ɗariƙu da masu ƙungiyoyin son zuciya kowa sai ya mafarki ya ce ya ga annabi da sufar shehinsa 'yan shi'a sun taɓa faɗa a jaridar su ta almizan suka ce sun ga annabi da zanen zagi-zagi mallanci a ƙarya kake ya za annabi ya zane bayan ya ce mai zane tsinanne ne da wanda ya yi da wanda aka yi wa kuma ka ce ka gan shi da zane yan tijjaniya suka yi mafarki suka ce sun ga annabi da sufofin ibrahim a ɗari bisa ɗari wanda wani daga cikinsu ne da kansa a kano dan mukaddami ne ya tashi ya ce gaskiya mutane mu gaya wa junan mu gaskiya a filin maulidi ne fa wani shehi ya zo yake faɗa ya ce ai an yi mafarki da annabi yadda kuka ga shehu kaula nan taro da taro sai ɗaya ya tashi ya ce gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya ba yadda za annabi ya zama irin wannan ba yadda za annabi ya zama irin wannan ba yadda za annabi ya zama irin wannan domin annabi cikin kyawawa ma mafi kyau ne domin ya ce yusuf rabin kyau aka bashi ni ku cikakken kyau aka ba ni. amma ka kalli kyan yusuf da mata suka gan shi rudewa suka yi suka rinka yanka hannu suka ce wannan ba zai yi ya zama dan adam ba ma haza basharan in haza illa malakun karim wannan mala'ika ne a mala'ikun ma manya amma duk da haka fa rabin kyau aka ba shi kuma manzo Allah cikakken kyau aka ba shi. 100 bisa ɗarin kyau aka ba shi. kila wani ya ce to ya shi annab in mata suka gan shi ba sa yanka hannu amsa shine shi ma yusuf da aka ba shi kyan mata suka yanka hannu an hada da fitina an so a jarrabe shi dan ya tafi kurkuku domin matan ministocin kasa ne da matan sarki kanta ta yi kaura ta ce shi sai wannan yaron take so kaga sarakuna za su bashi ministoci sa kyale shi ai zaman lafiya su tura shi kurkuku to Allah kuma yana da wata hikima ya je kurkukun ya dau darasi shi yasa kyansa ya zame masa haka amma shi kuma Allah sai aka cire fitinar in ka gan shi shi sai dai kwarjini ba a iya cika ido da shi sabai suka ce mun rayu da annabi sama da shekara kaza tun yarintanmu muka tashi da shi amma yanzu inda za ku ba mu biro da alƙalami mu zana ba za mu iya ba saboda kwarjini ne da shi ba a iya masa ido hudu sallallahu alaihi wasallam kamar misalin rana kaga rana ga da girma da haske a fili amma baka isa ba a rana tsakiyar wuni sha biyu ka ce za ka kalli rana ka kura mata ido baka isa ba kwarjininta ba zai yi ba haka to haka kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga kwai ga kyau amma kuma ga kwarjini ba iya cika ido da shi dan haka ya dan uwa wannan mafarki naka akwai sake akwai sake kaga annabi kuma baka fata to ba mu san wani annabi ka gani ba amma dai ba Muhammadu bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wancan malami ya gaya maka gaskiya ne haka yake a musulunci in ka ga annabi sai ka shi da sifofinsa ɗari bisa ɗari ba larabe ko da ka ganshi farar fata amma sai aka ce ma bature ne to an faɗi farar fata amma ba indiya ne an faɗi farar fata balarabe ne ba ba ƙuraishe ba an faɗi sai an ce maka ba ƙuraishe gaba da baya wannan shine cikakken annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam Allah ya ƙara ba malam imani ce malam na da tambaya akan sujada idan baka faɗi su subhana rabbiyal a'la ba ka roƙi wani abu daban kamar irin neman duniya da lahira ba matsala malam na san a yi man ƙarin bayani ba matsala zikirin sujada ba dole bane ba mustahabbi ne a madadinsa kana iya mai da wajen ya zama wajen addu'a ya tabbata cin hadisin da Imam Abu Dauda ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum ku saurara ku ji ni an hana ni yin karatun qur'ani a ruku'u ko sujada shi dai ruku'u ka girmama ubangiji kai ta subhana rabbiyal a'zim ko subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh yace amma sujada to an fi so ma ka dage da addu'a a cikinta domin ya dace a amsa maka a wani hadisin annabi yace aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid inda bawa yafi kusancin matsayi da ubangijinsa shine a sujada akwai kusanci na matsayi akwai kusanci na waje shi ubangiji ba a kusanci da shi na waje domin yana sama akan al'arshinsa daidaito wanda ya dace da shi amma kusancin matsayi za a iya ce maka wane makusancin shugaban ƙasa ne ba wai ga kujerarsa ga tasa ba a ofis a'a yana da alfarma a wajen shugaban ƙasa in ya faɗa ana ji to inda bawa yake da alfarmar da in ya faɗa Allah zai saurare shi shine a halin sujada da haka ana so a wannan lokaci mutum ya dage da addu'o'i mutum ya dage da roƙon alkhairan duniya da lahira kila wani ya tambaya ce to malam kamar su rabbana atina fi duniya ayoyi ne a qur'ani kuma gashi sun kunshi addu'a kuma an ce a sujada ba a yin addu'a to amma zan iya karanta su eh zaka iya karanta su banda ayoyin da suke kunshe da addu'a kuma galibin su zaka tarar ma ba ayoyi bane cikakku rabin ayoyi ne to da ka sai ka gutsari iya wajen addu'ar kakka cika sauran kamar rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga rabin aya ce ba cikakkiyar aya bace ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab gare ne na magana ba cikakken zance bane ko da an datsa shi a matsayin aya ana iya karanta shi a cikin sujada a matsayin addu'a ba a matsayin tilawar qur'ani ba domin in a matsayin addu'a ne kaga baka da bukata sai ka rera amma in a matsayin tilawa ne to akwai rerawa to ba a karantawa da wannan siga amma ana iya karantawa da sigar addu'a kuma duk ayar da bata kunshi addu'a ba to kaka karanta ta la a cikin sujada wala a cikin ruku Allah ya sa mu gane ya tambaya ta gaba tambayar ta tana da dan tsawo yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ba da lada malam ga wata yar gyara dangane da faɗin Allah fa iza qadaytumus salata ya rubuta dai duk da Hausa boko akwai dan kurakurai to amma dai tunda rubutu ne na Hausa boko daban ba wai ayar ya ɗauko ta yadda take ba gyara rakin ni zan gyara na fahimci me yake nufin yace so yake yace ayar faɗin Allah ربنا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى ko wacce mun fassara ta a baya cikin ayoyin da muka yi tafsirin su yace da kuma inna fi khalqi samawati wal ardi wastilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ita kuma cikin suratu ali imran a wajen fassara wannan nayi istishhadi da waccan sai ce abdullahi bin mas'ud da hasan al-basri sun ce kiyaman yin sallah a halin lafiya qu'udan a halin rashin lafiya yace ƙarin bayani kan haka dubi tafsirin jami'u ahkamil qur'an na imam al-qurtubi to na duba tafsirin qurtubi daga abin da ya fada na kwafo maka har maganar da ka fada. na duba tafsirin qurtubi abin da yasa ban zo maka da shi ba saboda tunda ba a gari na ka same ni ba tafsirin qurtubi na yana can amma na zo da system dina computer ta akwai shamila maktabatu shamila a ciki akwai qurtubi abin da ka faɗa sai da na koma tafsirin qurtubi na ɗauko duk na kwafi maka shi amma yanzu idan na ce zan karanta la Allah zan shiga haƙƙin masu tambayoyi da yawa kawai abin da zan ce da kai ya dan uwa na yi farin ciki akan abin da kai na kokarin kawo gyara da kuma nuna fahimtarka amma abin da ka faɗa na tafsirin Abdullahi dan Mas'ud har ka kara da Hassan al-Basri ba haka bane ba yadda Imam al-Qurtubi ya kawo kissar ne shi kansa Qurtubi ya kawo aya tana da tafsiri guda hudu har na Ibn Abbas Ibn Mas'ud kuma in ban manta ba dai a lokacin da nake fasara ayar nayi kokarin in kawo waɗannan tafsirai guda hudu na farko fa iza qadaytumus salata ana nufin idan kuka tashi yin sallah suka ce kalmar qadaytum anan ana nufin iradatu salati domin akan yi idlaqin fi'ili ana nufin kafin a yi shi inda za mu fassara ayar fassara ta dalla dalla sai mu ce in kuka gama sallah to amma wasu malaman suka ce ba ba gamawa ake nufi ba farawa ake nufi suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati famsilu wujuhakum ya ku wadanda suka imani in kun gama sallah ku yi alwala wannan shine fasarar gwari gwari amma ana nufin in kun tashi sallah ba gamawar ba farawar to amma sai aka ce idza qumtum qumtum fi'li ne madi bi ma'ana idza aradtumul qiyama ila salati famsilu wujuhakum domin alwala farkon sallah ake yin ta ba karshen sallah ba kafin ma a shiga sallah ake yi haka nan suka ce kamar faɗin Allah fa iza quri'al fa al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan ka gama karatun qur'ani kai a'udhu billahi in za ka fassara qur'anin gundarin sa to haka zai nuna ba domin fi'ilin qara'ata ka gama karantawa in sai kai a'udhu kenan yanzu sai mutum ya gama karatu sai kuma yake a'udhu billahi to kai ko ba haka bane wannan an yi idlaqin fi'ili ana nufin inda iradatihi da haka waɗansu ba malaman suka ce fa idza qadaytumus idan kun tashi yin sallah wannan fassara ta ɗaya kenan amma fasara ta biyu sai suka ce a'a a nan fa idza qadaytumus ana nufin in kun gama sallah akan yi amfani da kalmar qada ana nufin atamma suka kafa hujja da fa idza qadaytum manasikakum in kun gama aikin hajjin domin kalmar qada a fassara hausa ana nufin ramawa to kwa duk abin da ka an ce ramawa ya wuce kenan to anan ku ba ana nufin in sallah ta wuce ka zo ramawa ba ana nufin in za ka yi sallah kuma ka yi ta har ka gama to sai kai kaza sai kai kaza fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan na gaya mana malamai sun ce zikirin bayan sallah ake nufi kuma shine fassarar da imamul Al-Qurtubi ya fara kawowa a tafsirin wannan ayar qurtubi yace abinda ake nufi zikirin bayan sallah in ba manta ba a lokacin na kawo misalan zikirin bayan sallah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam kuma imam al-qurtubi yace musamman ma a sallar yaki in ba manta ba a lokacin na faɗa haka musamman ma sallar yaki ana nuna lallai bayan sallah ai zikiri har na ce me hikimar yin zikiri bayan sallah musamman ma annabi yakan fara da astaghfirullah astaghfirullah malamai suka ce kamata ya in ka gama sabo kai istighfari amma ya zaka gama da'a kuma kai istighfari kamar abun bai dace ba sai wasu malamai suka bada amsa da cewa ai ita sallah yadda Allah yake santa ba wanda ya isa yi ta ɗari bisa ɗari hikimar da yasa kenan idan ka yi ta an san ba za ka iya yin ta ɗari bisa ɗari ba to sai ka biyo da astaghfirullah astaghfirullah ma'ana kurakuran da ne a ciki Allah ka yafe mun Allah ka yafe mun sai kuma ka dora to wannan shine abin da Imam al-Qurtubi ya faɗa a tafsiri na farko shi a wajensa kuma ya sake istishhadi yace musamman ma a sallar yaki ya ce ta yi daidai da faɗin Allah ya ayyuha allazina amanu idza laqitum allazina kafaru fasbutu fi idza laqitum fi'atan fasbutu allah kaseeran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka gamu da ƙungiyoyin kafirai a fagen daga to ku dake kar ku gudu sannan ku yawaita zikirin Allah ya ce domin zikiri a filin yaƙi yana da matuƙar tasiri yana sa wa soja ƙarfin zuciya to sannan a tafsiri na biyu imam al-qurtubi ya ce waɗansu malaman sun fassara fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum cewa zikirin nan ana iya yin sa a tsaye ana iya yin sa a zaune ana iya yin sa a kwance shi ma sai ya istishhadi da ayat cikin ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a ƙarshe shi ne sai ya kawo maganar abdullahi dan mas'ud ce wata rana abdullahi dan mas'ud ne ya shigo wani masallaci da ya shigo masallacin sai ya ga mutane suna zikiri irin na yan ko zikiri da tsalle da dukan kirji da ringaji da rishi sai ce me kuma wannan sai aka ce a sai suka ce a ba Allah ya ce fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ba shine ibn mas'ud ya ce a a ba fa haka Allah yake nufi ba Allah yana nufin idan ba ka da lafiya idan kai ana cikin halin tsoro ba rashin lafiya kamar yadda kai kace ba idan kana cikin halin tsoro sallah ba zai yi kai ruku'u ba to kai ta a tsaye in kuma sai dai ka durkusa dan ka a gano ka to kai ta a durkushan kar ka daga in ma a durkushan ba zai yi ba to ka kwanta ka yi ta a kwance nan ma kuma imamul al-qurtubi ya ce daidai da faɗin Allah fa in khiftum farijalan aw rukbanan a cikin suratul baqara da haka asar din da ka kawo ba wai yana nuna ayar ba ta da wata fassara sai wannan magana ta ibn mas'ud din bace ba kusan dukkan wata aya in dai akwai magana sama da ɗaya kuma na fahimci maganar na iya karantowa to idan na zo fassara ta zan ce malamai sun ce kaza wasu sun ce kaza domin qur'ani hammalun ne zuwujo qur'ani akan iya faɗar aya ɗaya ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya ta ɗau ma'ana sama da biyar ma ana samun wannan a tafsirin ayoyi Daka idan aka samu irin haka a matsayinka na ɗalibin ilimi baka cewa ayar kawai ma'ana kaza ke ɗauka kaga kai abin da ka ce min gyara kana nufin banda wannan da ka faɗa ba wata magana banda wannan ba wata magana wanda kuma ba haka bane ba duk waɗannan maganganun da na kawo maka duk qurtubi ya ambace su to shi kansa qurtubi kuma sai ya ce taka maganar ba ta da kyau ya ce wannan ra'ayin da ibnu mas'ud ya faɗa ba haka yake ba ce maganganun farko su ne daidai ka koma tafsirin qurtubi ka ga wannan in kuma kana da bukata to ga takardar tambayar ka ga abin da qurtubi ya faɗa zan aje in ka ga dama ko kana sha'awa sai ka zo ka karɓa amma dai tare da haka ina yaba wa kokarin ka ba wai kushe maka nake ba wallahi ina yaba wa kokarin ka duk wanda zai iya zuwa ya buɗe littafi ya karanta yana da kyau ya haka bai kamata ba mu zama al'ummar saurare kawai a gaya mana mu shiru da wannan aka batar da da yawa daga cikin mu amma idan aka gaya maka maganar ilimi aka rubuta to kai kuma karkai kasa a guya ko ma ka duba ka gani shin hakan ne kuma kofar munakasha a buɗe take idan kana da wata tattaunawa bayan wannan insha Allah ina sauraron ka a kowane lokaci kofa ta a buɗe take dan tattaunawa la'alla ka kare ni da wani abu na ilimi wanda ban sani ba la'alla in kare ka la'alla kuma duk abin da kowa ya faɗa daga cikin mu akwai hujja mai karfi da ta tabbatar da haka Allah madaukakin sarki ya sa mu gane takarda ta gaba yace assalamu alaikum wani ne a bisa kure yana barin sahur da karfe biyar da rabi yanzu an gyara mai zai biya azumin baya ko kuwa ba zai biya ba in dai bisa ga kuskure yayi ba zai biya ba domin ai ba ma wai a sahur ba ko da rana tsaka da azumi bisa ga kuskure ka abinci ka sha kai tam sai kuma ka tuna azumin ka yana nan ko ya kare yana nan duk abin da yake bisa ga kuskure to Allah ya yafe rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ubangiji ya ce to na yadda ba zan kama kuma in kuka yi kuskure ba zan kama kuma in kuka yi mantuwa amma bisa ga ganganci to wannan kuma zan iya kamawa shi yasa manzo Allah yace rufiya an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi an daukewa al'umma ta alhakin kuskure alhakin mantuwa alhakin abin da aka tilasta mata da aka idan mutum ya abu bisa ga kuskure ko bisa ga mantuwa ko bisa ga tilas a wajen Allah ba ya da laifi takarda ta gaba ya ce malam ya yi ma masu zuwa tafsiri sai kuma su kwanta su mummike cikin masallaci suna ta bacci ba ni na faɗa ba ko me takarda ya faɗa ni dan isar da sako ne dan aike baya laifi akwai masu zuwa tafsiri sai ga sun kwanta sun mimike mai takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uhibbuka fillah ma'ana yace ina son ka dan Allah A lahu ahabbaka a allazi ni lahu Allah da kake son sa dan ni ya soka yace Allah ya ƙara ma basira da fahimtar addini amin sai ce dan Allah malam kana da majalisi na ɗauka karatu a Kano kuma dan Allah yi min addu'a Allah ya sa in fi ka karatu amin Allah ya sa ka fi ni karatu ni ba ni ma da karatu ɗalibi ne ba ni da majalisin ɗaukar karatu keɓantacce na ɗalibai a Kano amma ina da majalisi irin waɗannan buɗaɗɗu kusan a kwanaki na na Kano ba na jin ina da kwana ɗaya ta wata kaina ta hutu akwai tafsirai tafsirai irin wannan da nake har guda hudu da kyar da su goshi na bambare daya masu shi suna ta dagewa sai sun mai da ni amma na ki har yanzu sannan na da majalisi na karatun hadisi guda biyu duk da kafin azumin nan na saukar littafin umdatul ahkam amma akwai littafin riyadu salihin akwai kuma littafin ahkamul jana'iz wancan ran litinin wancan ran lahadi sauran kuma juma'a talata da kuma alhamis su ne ranakun tafsiri wannan shine abin da nake yi amma ba ni da wani lokaci na ɗalibi ya zo mu yi karatu gaba da gaba abin da yasa haka saboda ni malamin islamiyya ne ina da makaranta ta tahfiz wanda muke gwagwarmaya da yara da aka bani da wannan lokacin na warewa wasu manya kuma lokaci na karatu mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum da fatan kawuni lafiya malam tambaya ta akan sallah tarawihi ita sallar tarawihi ana yi mata niyya ne ko ba a yi in kuma ana yi mata to sau ɗaya ake yi ya wadatar ko duk bayan raka'a biyu da aka yi sallama sai an yi niyya idan kai niyya sau ɗaya ta wadatar duk abin da za ka gina a kai sai ya zama akan waccan niyya taka ta farko wannan shine abin da yake ga dukkan ibada wacce take mai saduwa da juna kamar azumi azumi idan kai niyyar ranar farko shi shikenan sai dai kuma idan ka katse wani uzuri ya sa ka sha to idan ka zo za ka sake ci gaba sai ka sake niyya shi ma tarawihi in aka yi raka a biyu sai alwalarka ta kare ka je ka ko alwala to sai ka sake wata niyya kuma niyyar dai kamar yadda muke faɗa ba wai wani abu bane wanda za ka zo ka faɗa da baki kawai abu ne ka kudurce a ka cewa zan yi kaza zan yi kaza innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa mai takarda ta gaba yace malam me hukuncin shan rubutu a musulunci babu shan rubutu a musulunci imam malik ya ce shan rubutu a musulunci haramun ne min babu saddin zari'a abinda zai baka mamaki yawancin masu shan rubutu a duk kasashen da ake shan rubutu sai su ce yan mazhaban malikiya ne su ko dai a nan najeriya ko a maroko in ka je maghrib duk zaka tarar suna da zafin riko ma da malikiya amma kuma ma imamu malik shi ya fi kowa cikin limaman mazhaba tsanantawa akan maganar rubutu yace babu shi a musulunci haramun ne kuma abin da yasa yace saboda in aka bude kofar shan rubutu to barna da yawa za ta shigo kuma gashi muna ganin ta ta shigo na farko za a yi ta shan cuta saboda tawadar da ake shan rubutun da ita dauda ce tawadar da tafi kowace tawada tsafta ita ce a samu masara a kona sai ta lalace ta zama gawayi sannan sai a yi tawadar da ita amma ka sani cikin tawada fa akwai ta tsimman bola to kaga za a sha dauda za a yi ta kwalara a yi ta fama da mutane cewa eh, eh, a yi maganin kwalara a hana ka cin lansir a hana ka cin zogale amma kuma kana shan rubutu ka ki cin lansir ka sha rubutu dole kai kwalara ka sha kwata wannan matsala ta farko kenan matsala ta biyu asali dai ba addini ba ne annabi ya fi kowa sanin qur'ani ya fi kowa fahimtar amfanin qur'ani amma bai taba rubuta wani qur'ani ba ka iya cewa baya iya rubutu to amma yana da sakatarori masu rubutawa ba wanda ya taba cewa je ka rubutawa ne a wanke masa ya sha matsala ta uku mutane za su daina aiki za su zama cima zaune mutum zai yi sammako ya tafi ofis sati guda baya isasshen bacci kullum daga asuba ya wuce ofis amma shi ga wani can ya wuni yana bacci ya kwana yana bacci a aikin kawai ya je ya rubuta maka wata aya ya maka surkulle ka ɗauki albashin ka na wata biyu ka bashi yaushe zai nemi aiki shi tunda yana ci a banza to kaga al'umma za ta zama cima zaune wannan yana daga cikin illolin rubutun sha to sannan kuma za a rinka wasa da qur'ani domin in tafiya ta yi tafiya shaidanu za su sa mutane su rinka rubuta qur'ani da jini wanda a yau ana haka akwai maganin da ake bawa mata don su mallaki mazan su sai a ce su je su taro jinin hailarsu da shi za a rubuta qur'ani wani da shi za a yi musu rubutun kuma su je su wanke wa mazan su yi musu miya da shi su sha duk wannan bala'in yana faruwa a zo a rinka buɗe munjaye a rubuta maliki yau dini a munjayen kato to sai a sa sunanta a sa sunansa sai a rufe wanda ijma'i malamai suka ce duk wanda ya shiga wa da qur'ani abin da babu shi ya kafarta to kaga duk wannan ta sanadiyar rubutun sha ake samun haka da haka dai rubutun sha babu shi a musulunci can can talatala malaman musulunci suka yi magana akan cewa babu shi a musulunci duk wanda yake yi a yau bai isa bai ce maka ga wani sahabi da yake koyi da shi bai isa bai ce maka ga wani tabi'i da nake koyi da shi shi ma mai rubuta rubutun sha ne a sha a shafa babu to kaga abu ne na son zuciya abu ne wanda ba addini ba abu ne na hatta waɗanda suke rubutun shan a cikin su ma ire-iren su su ne musu kallo daban sun san bokaye ne sun san 'yan duba ne wala kad alimu lamun ishtarahu ma lahu fil akhirati min duk wanda ya kama wannan hanyar ya sani a lahira bai da rabo ko na silin gashi dan wuta ne kafiri ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu da aka rubutun sha bai da asali a musulunci ya kai dan uwa tambayar ta biya ce malam mai hukuncin biyan malamai kuɗi domin su yi ma mutum saukar karatun qur'ani shi ma wannan bai da asali bai da asali ka ba wani kuɗi ka ce sauke maka qur'ani kai yanzu ka fi karfin ka karanta qur'ani sai dai a karanta ma oga ne kai ai qur'ani ta kai kowa ya karanta ba kuma inda Allah ya ce sai an sauke shi zai amsa bukatar kowa domin ya san mafi yawan sa ma ba su sauke ba mafi yawa ma ba su iya karanta ba Abinda annabi ya koyar iya abinda ka karanta ko ka iya ka karanta kai tawassuli Allah dan wannan karatun da ne ka biya min bukatata sai Allah ya biya ma kuma lokacin da ka biya na kuɗi ya karanta Qur'ani shi fa karatun nasa ne yanzu kai kuɗi ka bashi daɗi biyu ya yi karatu ya samu lada kuma ya cinye kuɗi kai kuma ba ko siti ba kuɗi a hannunka kuma karatu ba naka bane domin mala'ikun da suke bada maki shi suka ga yana karantawa daga shi suka rubutawa wa an laysa lil insani illa ma sa'a kowa aikin sa yake cin riba da babu inda a zamanin sahabbai da wanda suka iya da wanda basu iya ba aka samu cewa ana ba wani kuɗi ya sauke wani qur'ani babu shi ba wata bukata da Allah ya ce ba zan amsa muku ba sai kun sauke mun Qur'ani babu ita abinda ake so kowa ya je ya koyi karatun Qur'ani kowa ya iya karanta Qur'ani da kansa kada wani ya ki karatun Qur'ani ya ce wai ya biya ai masa babu wannan a musulunci in kayi wannan da sunan ibada to baka da wata madogara la a Qur'ani wala a hadisi ingantacce dan haka idan wani ya karanta alqur'ani wani ya dauki kuɗi ya bashi shi wanda ya dauki kuɗi ya bashi ladan sadaka ke gare shi shi kuma wancan karatun qur'ani na sani wannan shine abin da yake na asali shine abin da yake daidai an gane ko yawa da haka babu wannan shi ma asali a musulunci cewa wani ya bawa wani kuɗi shi kuma ya karanta masa qur'ani magana ta uku yake cewa malam mutum zai iya ba ma tsohuwar budurwarsa kuɗi bashi ba tare da sanin mijinta ba amsa ita ce yanzu da Allah mu kaddara cewa matarka kai ma ai tana da tsohon saurayi ko ba haka ba matarka tana da tsohon saurayi sai tsohon saurayin nan ya kawo mata rancen kuɗi ya za ka yi ya za ka ji duk amsar da ka bamu ita ce amsarka idan ka ce malam ta ai ba zan ji daɗi ba to shi ma mijin wancan ai ba zai ji daɗi ba shi ba mutum ne in ka ce malam wallahi ni sai dai a raba mu da shi hukuma ce za ta raba mu da shi sai kotu to kai ma wancan zai iya kai ka kotu kila ma ya fi ka kishi da haka dai abin da baka so a yi maka wa wani kuma duk abin da kai wa wani sai an maka musamman dangane da abin da ya shafi taba alfarman mata abdullahi dan umar ya ce iffu ta iffu nisa'ukum in kana son a kiyaye matarka kan wani ya kula ta kar ka kula matan mutane amma matukar zaka kula mata wani sai an kula ta ka baka isa ba wallahi in zaka dau matarka ka sa ta a cikin teku ka kulle da akwati in dai zaka kula matan wani sai Allah ya kai wani wajen shi ma sai ya kula taka saboda alfarma daidai take da alfarma a wata maganar da ake cewa duk da ba hadisi bace man zana zuniya bihi walau bihi tani darihi duk wanda yayi zina da yan wani sai an yi da tasa kai idan ma shi bai taba haihuwa ba ko bangon gidansa sai wani yayi zina da bangon gidan kaga dai karshe kenan saboda alfarma in ka taba sai Allah ya sa an taba taka amma idan ka kiyaye wa wani to kamar kanka ka kiyayewa da ka kiyaye alfarman matar wani sai kai ma a kiyaye alfarman matarka wani mutum ya zo ya ce da annabi yi min izini in yi zina sai annabi ya ce to sahabbai suka tashi za su dake shi suna ganin yayi rashin kunya ka zo ka gaya wa annabi kirikiri ya maka izini kai zina sai annabi ya ce ku kyale shi cikin hankali za mu warware masa matsalarsa sai annabi ya ce za ka so a yi zina da babarka ya ce subhanallah za ka so a yi zina da kanwarka subhanallahi za ka so a yi da matarka duk aka lissafa masa danginsa sai ce duk ba zan so ba sai ce to duk wacce za ka yi zina da ita uwar wani ce kanwar wani ce matar wani ce yar babar wani ce to da ka in ba ka so a taɓa naka kiyaye na mutane da ka sai fita cikin sauki ya fahimta ya ce wallahi da na zo wajen annabi ba abin da na fi sha'awa a duniya irin zina amma yanzu ba abin da nake ki irin zina dan na gano illarta to da ka karka taba matar wani ba za a taba taka ba karka taba yar wani ba za a taba taka ba karka taba babu wani ba za a taba taka ba amma ka taba ta wani in baka yi wasa ba duk sai an taba naka Allah madaukakin sarki ya samu dace lokaci ya ja tun da ruwa ya tsagaita za mu dakata sauran takardu sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu